bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na tambayoyi da amsoshi wannan kuma shine shirin kashi na ashirin a yau bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar kullum muna tare da associate prop muna yi associate pro barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin akramakala mai tambaya ta farko bayan sallama take cewa mijinta ya kasance baya neman ta kullum ita take neman shi ta ce ko ta neme shi baya kula ta sai ce ta kyale shi ta ce kuma auren soyayya suka yi na saurayi da budurwa yanzu auren su ya kai shekara ɗaya kawai da wata takwas shine take neman a bata shawara me kamata ta yi bismillah rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu salamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa a wannan fili namu da muke ainihin wato tattaunawa a kan amsoshin tambayoyin wasu yanwa da kuma shawarwari da ma'aurata suke nema a wannan fage daga ciki yau muna zama na ashirin daidai bakwai ga watan mayu shekara ta 2024 daidai yan uwa tana tambaya cewa tana tare da mijinta a duk lokacin da suke tare a shekarun da suka yi da auren da suka yi na soyayya baya neman tashin fuda sai dai ita ce za ta neme shi ta ce yau suna da shekara ɗaya da wata takwas ba a daɗe ba da yin auren tana neman shawara ba komai alhamdulillah tun da in kin neme shi yana amsawa babu wata damuwa a kai e, babu wata matsala kar ki kashe aurenki saboda wannan kuma ah, daman miji zai iya neman ki zaki iya neman sa cuɗe ni in cuɗe ka ne ah, duk da ya kamata a ce shi ya neme ki ɗin kamar yadda ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi da yawa hadisai suna zuwa cewa duk matar da miji ya neme ta fata a ba alaihi ta zuwa gaga kenan miji ne ke neman mata da hadisin da yake cewa idan miji ya nemi matarsa ko tana kan raƙumi ne ta sauko kaga ya neme ta da kuma hadisin da yake cewa mace idan mijinta ya buƙace ta ko ta ɗora tukunyar abinci ne ta sauke duka dai waɗannan hadisai da makamantansu suna magana akan miji ya nemi mutum miji ya nemi mace miji ya nemi mace to a shi ba ba aibu ba ne ga namiji don ya buƙaci mace haka kuma ba aibu ba ne ga ita mace don ta buƙaci namiji kuma zai iya yiwa wanda yake da sha'awa ya nemi ɗan uwansa wanda yake da sha'awa ya nemi ɗan uwansa wani lokacin kuna iya yin tarayya akan sha'awar a lokaci guda wani lokacin kuma wani ne yake da bukatar dan uwansa to wanda yake da bukatar sai ya nema so ki haƙuri a wasu mazajen haka ɗabi'a su take sai ke tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala ku ci gaba da zama lafiya ba komai bane ai ba durƙusawa da ba gajiyawa bane so ba laifi dan mijinki bai neme ki ba ke kin neme shi sai dai ya kamata shi ma ya zama mai yakana mai kara mai sani ya kamata kuma ya nuna shi ma sha'awarsa akan al'amar wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai malam ya halatta ta zuba wa mage guba ta ci saboda tana yi mata barna sosai kuma ba ta ta bace ta ce ta makota ce ta ce ba ta da damar ta ajiye kifi ko nama magen nan sai ta zo ta cinye duk inda aka aka rufe abin nan sai ta shiga ta bude ta cinye shine tambayar ta ba sai kin yi kisan kai ba ita ma dabba tana da haƙƙi malamai sun yi ta rubutu akwai hakoki na dabbobi a shari'ar musulunci da yawa annabi ya ba wa dabbobi hakoki da yawa da yawa a cikin isoshi da dama da aka bai halatta mutum ya kashe dabba ya kashe magi yanzu wannan magin akwai hadisi sahihi yana cikin bulugul maram ibn hajar ya kawo shi allah ya kona wata mace da ta kashe magenta magen da ke tambaya wata mace ta kashe magenta ta ɗaure ta bata bata ci ba bata bata sha ba bata kyale ta ta shiga daji ta tsinci ciyawa da ƙwari ba har magen nan ta mutu Allah ya mata azaba saboda wannan to na yadda mage tana yin barna bai kamata ta yi barna ba za ki iya ladabtar da ita ki buge ta ko ki kore ta ko ki mata tsawa za ki ga tana gudun ainihin wato faruwar haka din nan gaba ko kuma a sanar da masu magen su rike magensu ta daina zuwa ah, idan ba su rike ta ba za ki ɗaukan mataki na hukuma ko kuma idan ba su riƙe ta ba a kama magen yanda ake yi ba kashe ta ake ba sai a kama magen sai a sa ta a buhu idan aka <laughs> sa ta a buhu to sai a tafi da ita daji nesa ko a fita da ita wajen gari ko a samu wani wadda zai tafi wani gari mm. sai a bashi a ce da Allah ga wannan kayan in ka in ka je wajen gari ka kwance shi ya fita to sai sai ki haka kin ga tunda kin musu magana su hana ta ba su hana ta ba to sai a kame ta a sa ta abu kun ga ba a kashe ta ba sai a je a kai ta wani wasu kuma daji suke kai ta ko da yake ana faɗa cewa akwai akwai magunan da suke <laughs> suna da shi'umci sosai wani ya kama magen gidansa ya sa ta abuhu ya tafi da ita a mota ya yi tafiya ya daɗe yana tafiya a cikin daji da ya je bakin dajin ma ya bar motarsa ya shiga daji yana rike da ita a buhu sai da ya tafiya mai nisa har ya daina ganin inda motarsa take sai ya je kwance magen nan sai ya sake ta da ya sake ta ya zo dawa motarsa <laughs> kuma ta bata <laughs> ba ɗauke ta ke ba ya bata ya gama neman inda motarsa take kaga ya je zai halakar da mage <laughs> ya yi asarar mota kenan ya nemi iya ina ya ajiye motar na ya kasa gane wurin haka mutumin nan ya ainihin wato yana ta neman wannan mota sai tunani ya ce to bari ya buga waya gida sai ya buga <laughs> waya gida wa iyali ya ce to shi fa gashi halin da ake ciki ya je ya wular da mage kuma gashi ya rasa motarsa sai uwar gidansa ta ce ai mage kan gata nan <laughs> uwar gidansa ta ce ai ai mage kan gata nan yanzu na ma tana gidan nan ya ce kamar yaya ya ce ai ta dawo ya ce kamar ya bai gane ba ta ce wallahi gata a gidan nan <laughs> sai ya ce ba ta waya ya ce ce ce ba ta waya wato tsabar ya rude wai wai rake ce a ba mage waya ta yi magana to wannan <laughs> yawanci wato ana ba da irin wannan kisoshi da wani labarai ne shine mutum ya hankali da rayuwa kuma su dabbobin nan da kuke gani kowanne da irin basira da hikima da Allah ya dora mata kuma wata dabbar za ga mata kila ma ko aljanu ne ake mu'amala da su so kar ki kashe mage bai kamata ki kashe ta ba kuma shari'a bata baki dama ki kashe ta ba wallahu ta'ala alam sai dai in ta yi kisan kai ita ma magen ko tana yin abin da za ta kashe dan adam wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai ya halatta mutum ya auri matar da ba kabilarsu ɗaya ba ta ce sannan ya saka mata dukkanin ragama kamar fita ba da izini ba ta sanya sitirar da ta ga dama sannan ta yi hulɗa da maza sannan idan aka masa magana sai ya ce a kyale ta ai ɗabi'ar ta ce haka ta yi duk abin da take so wai saboda baya son ya saba mata to abu na farko dai amsar ita ce ya halatta mutum ya auri matar da ba kabila su ɗaya ba yanzu bahaushe ai kaga ba ba fulatani kabilarsa daban ba fulatani ma kabilarsa daban da bahaushe da haka bambancin kabila shari'ar musulunci ma ta hana yin nuna bambancin kabila a tsakaninku kabilanci bai da kyau da haka ki a haƙuri don mijinki ya auro wata kabila wani yare wannan a musulunci ba haramun ba ne wannan kenan abu na biyu ko a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama idan da za ku karanta tarihin su za ku kowace ana faɗan kabilarta wannan alkurashiya wannan al'amiriya wannan al'asadiya wannan alwace ce duk matan annabi za ga daban daban daban daban daban ne akwai laraba akwai wanda ba laraba ba ah, to ya kamata a sani cewa ba haramun ba ne ba ah, ah, wata abin da nake nufi kabilansu eh, ba wai ƙurai sha ba ne gaba ɗaya so ya kamata a gane cewa ba haramun ba ne Ah, mutum ya auri matar da ba kabilar su ɗaya ba abu na biyu abin da bai halatta ba haram ɗin shine mutum ya sake wa mace ya sake mata mara ya kyale ta ya ce wai ai saboda ita ba kabilar su ɗaya ba ta yi abin da ta ga dama har da sabon Allah ta fita ta je inda ta ga dama ta kama yawo ta yi ta abubuwa na rashin kyautawa in an yi magana ce wai ai ba kabilar su ɗaya ba wannan haramun ne ba daidai ba ne kuma rauni ne na mijinki da aka ai masa nasiha ai masa wa'azi kuma gaskiya a yi masa bayani abin da yake daidai shine ya adalci tsakanin matansa Allah ya bawa mijinki dama ya yi adalci kuma Allah sa ke haƙuri da shi a ci gaba da ya masa nasiha Allah sa ya gane wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai shin mai halaccin mace ta je sallah asham saboda ta ji wani malami ya ce wai haramun ne ta ce kuma ita gaskiya ba ta iya raka a sha ɗayan nan a gida sai tambayar ta biyu ta ce menene hukuncin mutum ya wuce gaban mai sallar asham haka ko ta hajjud a jam'i amma wanda yake yi a jam'i kamar to um, du malamin da ya ce haram ne mace ta je sallar asham to ko dai ba a fahimci malamin ba watakila ko kuma an ya kuskure bayani shi malamin ya faɗi abin da yake ba daidai ba ne ko ya yi kuskure ko kuma ba a fahimce shi ba eh amma dai abin da ya faɗa ba daidai ba ne ba haramun ba ne mace ta je sallar asham ba haramun ba ne mace ta je sallar tahajjud don kuwa duka da matan annabi da matan sahabbai duk sun je da tabi'ai da tabi'i ina da duk matan arziki na kirki a duniya sun je waɗannan salloli kawai dai cewa aka yi ita mace inda hali in za ta iya sallah a gidanta in ta ga za ta iya a gidanta to ta yi a gidanta ba ta yi laifi ba sannan kuma idan mace ta ce tana so ta je masallaci manzo Allah ya kafa doka a cikin hadisi sahihi la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana mata bayin Allah zuwa masallatan Allah duk namijin da matarsa ta ce za ta je masallaci kar ya hana ta akwai isar Abdullahi dan Umar da ɗansa Bilal ya ce kar annabi ya ce kar a hana mata zuwa masallaci in sun ce za su je bilal ya ce wallahi lanamna hunna wallahi mu kuma sai mun hana su ka rubutun a wancan lokacin abinda shi ya lura a wannan lokacin shi ne lokaci ya canja mata suna zuwa su je inda ba masallaci ba su shiga gidaje ko su je abubuwa wanda bai kamata ba dai don haka shi bilal ce ke ganin cewa to ai za su fita masu je su saba Allah ne har ya rantsuwa ya ce to wallahi sai sun hana su Abdullahi dan Umar ya ce kai yanzu ina ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku hana mata zuwa masallaci in sun ce za su je kai kuma ka rantse da Allah cewa wallahi sai ka hana mata ko sai kun hana mata zuwa ya ce to na daina maka magana har abada malam ka duba yadda suke girmama annabi ka duba yadda suke son manzan Allah ɗansa ne ya ce na daina kula ka har abada in ce annabi ya ce abu ka ce wallahi sai kun hana to wannan kaga in yana nuna wani abu yana nuna mana wato ba ni sunan shi haɗarin sabawa maganar manzan Allah sallallahu alaihi sallama sannan kuma haɗarin da maza suke da shi na takurawa matansu in su ce za su je sallah su hana su ba wanda ya ce wai wai haramun ne mace da sallar sallar tahajjudi kawai in ta je ta tsallaka ta shiga unguwa ta aikata haram iya zuwanta unguwar da ta yi ba da izinin miji ba ta aikata haram ta aikata laifi idan kuma ta aikata sallata sallata ta yi ta yi ta daidai Allah zai karba e eh, da haka ku bar matan ku su je sallar tarawihi ku bar yan matan ku su je sallar tarawihi ku bar su je in kuka hana su zuwa tarawihi da tajiri. ai bara za ku hana su zuwa kasuwa ba shi malamin da yake cewa haramun ne su je me yasa bai ce haramun ne su je gidan yini ba me yasa bai hana su je dina ba me yasa bai hana su je fati ba me yasa bai hana su je kaza ba da aka irin waɗannan maganganu ba su da amfani kuma ba daidai ba ne kuskure ne kwarai da gaske sai tambayar ta ta ta ƙarshe a ciki ta ce wai shi mai ashen za a iya tsallaka sallarsa bai halatta ba da mai ashen da mai farilla ai duk sallah ne na'am oke wanda yake bin jam'i eh mamu wannan ba laifi za a iya wuce ko ta farillan lamma. ba laifi bane dan mutum ya wuce ta gaban mamu amma ta gaban liman ne ba zai wuce ba amma zai wuce ta gaban mamu wannan ya faru a zamanin sahabbai suna wucewa a yan uwansu suna sallah suna wucewa ta gaban mamu kuma ba su hana su ba Allah ya gane da mu wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mutum zai iya zikiri ba dan kwali kamar ko salatin annabi haka sallallahu alaihi wasallam a cikin daki sai tambayar ta gaba take cewa wai mai hukuncin a cewa wanda ba musulmi ba idan ya mutu kirista ta ce allah ya ƙara nauyin ƙasa da wasu suke faɗa shine ita ce idan ba kyau hakan to me ya kamata mutum ya faɗa musu na farko dai ya halatta mutum ya zikiri a duk yanayin da yake ciki ko janaba ce a cikin mutum ma mutum zai iya zikiri ko kina da dan kwali zaki ambatan Allah ko baki da dan kwali zaki ambatan Allah wannan ba laifi bane halal ne abu na biyu da shi kirista da duk wani kafiri ma gaba ɗaya ba sai kirista ba duk wanda ya mutu yana ba musulmi ba to wannan matsayinsa yana wajen Allah ba a tsammanta masa rahamar Allah abinda aka fi tsammanta masa idan har ya mutu yana kafirci to shine azaba wannan kuma eh, shine abinda nasi qur'ani ya tabbatar duk wanda ah, ya kafirce wa Allah ya kafirce manzon Allah sallallahu ya kafirce wa shari'ar Allah ya mutu to ai dan wuta ne ah, ko mutum ya ce Allah ƙara nauyin ƙasa ko bai ce Allah ƙara nauyin ƙasa ba indai mutum bai mutu da imani ba dole ya sha nauyin ƙasa to amma a babi na ladabi da sani ya kamata um, saboda ba a sani ba watakila ya tuba ko ba ka bane ba a sani ba watakila ya tuba uh, to faɗin haka ɗin watakila idan ya tuba kuma to zai zama kayi mummunan addu'a akan mutumin da watakila kuma Allah ya masa rahama ba mamaki ya yi kalmar shahada ba a sani ba ba mamaki kuma ya ɓoye imanin sa ne ana iya samun kafiri ne a zahiri a idon mutane amma yana sallah a boye saboda yana jin ɗan uwansa amma wanda ya tabbata ya mutu yana kafiri an tabbata ya mutu yana kafiri don an ce Allah ƙara nauyin ƙasa ba wani bambanci da damun ai yana cikin wutar jahannama Allah ya ganar da mu Allah kuma ya ainihin wato nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta wallahu alam Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba amma ta ce me ya kamata mutum ya faɗa ya faɗa yawa idan eh, eh, sai ya ce Allah jikan musulmi idan duk wanda ba musulmi ba ne in ya mutu aka zo ko ta'aziyya ka je sai ka ce Allah jikan musulmi ko yanda mutum zai yi eh, idan ka je ta'aziyya to sai ku sai dai haƙuri fa sannun ku fa eh sannun ku to ayi hakuri dai sannu in ashewa ne ya zo ka'ida eh wallahi kuwa oga kai oga sannu fa to sannun ku dai to sannu fa haka zaka kare ta ajiyar kuna sannu dai saboda shi kafiri ba a ce Allah ji kansa kuma bai kamata a gaban su a a gaya musu Allah ƙara nauyin ƙasa ba wannan cin fuska ne a gaban su wannan eh wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce Allah ya jarrabe ta da miji mara sakin hannu ta ce ga kankamu ta ce idan an ba ta jari ma a gidansu kudin a wajen shi yake tafiya wajen kula da gida ta ce yarinyarsu ɗaya da shi sannan tana da cikin wata biyu ta ce ba ingantacciyar kulawa ta ce kuma karantarwa yake duk wata ana bashi albashi mai kyau shine bai take neman a bata shawara to wannan dai an shigo layin malaman makaranta kenan sai abin da Allah ya wannan eh, ko malamin jami'a to um, mm, to haka ne wallahu alam wallahu alam Allah sa dai ba malamin jami'an take nufi ba eh, kuma irin wannan tambayoyi da kuke yi fa ya kamata ku san me kuke rubutuwa don mu ma malaman makarantar ne <laughs> to ai gaskiya ne <laughs> Allah ya mana afuwa bai halatta miji ya zama mai kankamo ba bai halatta ya zama marwaci ba bai kamata ba kuma wannan aibu ne abun zargi ne matan mutum tana su kansa kankamo ne shi gola ne mai rikewa baya son sakewa to wannan gaskiya ba daidai bane kuskure ne abu na biyu kin ce ana baki jari a gida yana cinye miki jari kuma yana da aikinsa da yake samun albashinsa jarinki kuma yana cinye shi akan kula da gida to idan kika rike jarinki a hannunki kika iki bashi baki saba Allah ba saboda ba hakkinki bane a shari'a ki dauki nauyin ci da sha na gida da kudin makarantar yara da larurorinsa dan haka tunda kin san wayo yake miki yana da kudinsa yana da albashinsa mai kyau amma kudinki shine kudin banza shi a ganinsa ya zo ya cinye shi to ki rike kuɗin ki ki ci gaba da mu'amala ki a boye in ya bar ku da yunwa ki boye ki je ki sayo abinci ki cike da yayanki shi ku kyale shi haka har zuwa lokacin da zai fahimta to amma idan bai da albashi ne mai karfi to ba laifi bane dan kin taimaka masa da jarin ki dama Allah ya hore miki aiki taimaki mijinki ai rayuwa tana da daɗi idan mace za ta rinka taimakon mijinta to amma abinda ta faɗa nan da yawa daga cikin maza gaskiya haka suke ba su da kirki halinsu mummuna ne ba sa kulawa da iyalinsu ba sa ɗaukan nauyinsu ba sa son taimaka iyalan sai dai in matarsu ta samo su kuma su zo su murkushe su cinye saboda keta saboda mugunta duk namijin da aka fahimci haka ne halinsa kuma aka fahimci haka ne ɗabi'arsa to idan mace ta ɓoye kuɗinta ta ƙi ta bashi ba ta saba wa Allah ba ba laifi ta yi ba don saboda hakkinsa ne ya kula da iyalin shi ba hakkin matarsa ne ta kula masa da 'ya'yan shi ba wallahi walam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa shawara take nema ita ta ce shekarar ta kamar tun tana shekara sha uku ko sha hudu aka aurar da ita na'am da aka aurar da ita sosai shi wanda aka aura mata wajen shekarar shi hamsin yanzu dai ta ce shekarar shi ya kai sittin ita tana da bata fi ashirin ba to ta ce ba alakar aure kuma ta kai kara wajen iyayenta sai suka ce tun da me yasa ba ta kai karar ba suka ce mata suke ce mata ita haraja ce so dai tana cikin damuwa ta ce wallahi ita yanzu fa ba za ta iya haƙuri ba kuma ta ce bai da tsafta ko turaren wuta aka sa sai ya ce a kashe shi baya so to shine take neman malam ya bata shawara magana ta gaskiya mun taɓa magana akan makamancin wannan fatawa cewa iyaye ku ji tsoron Allah wajen aurar da 'ya'yanku ku daina daukan karamar yarinya kuna liƙa ta hannun mutum mai shekaru da yawa wanda ya shekaru da yawa ya gaji sannan shekarunsa ƙarfinsa ya ragu sannan kuma ga yiwuwar cututtuka na zamani a tattare da shi kalla ka samu mai shekaru da yawa irin wannan ko dai yana fama da hawan jini ko ciwon suga, ko rauni ma na ɗa namiji ɗin ka ɗauki yarinya ƙarama budurwa wanda ba ta taɓa sanin namiji ba ka je ka liƙa ta hannun tsoho da cijo irin wannan ba daidai ba ne duk da in ita ta yi ra'ayi ta ce tana so ba haramun ba ne ma don gudun a daina samun wannan matsala na su mazajen idan sun auri matan ba sa iya biya musu bukatunsu to bai kamata ba ku rinka lura da kafa'a ta shekaru a rinka ganin shekarun wance da shekarun wani wani zai ce to ai annabi ya aure na Aisha tana shekara shida ko ta tare tana shekara annabawa karfin su daban ne da lafiyar daban ne ba a kiyasin annabi da sauran mutane kuskure ne ba daidai ba ne ba annabi yana da lafiya taras ba abin da ya same shi kai ko da duk ciwon suga ya kashe ka da hawan jini ya kashe ka da damuwa ma da depression da fitintinu na yau da gobe to mutane kawai da mutum ya ji sha'awa in yana da kuɗi sai ya je yana da tarin shekaru ya je ɗauko yar karamar yarinya da yanzu take ganiyar ta ya zo ya ajiye ta a gida kuma ba iya biya mata bukata wannan zalunci ne kuma cuta ne don haka idan kin fahimci ba za ki iya kiyayewa ba ba za ki iya haƙura ba to ba laifi ba ne idan kin nemi ya sake ki ya sauwaƙe miki je ki aure namiji daidai yake kuma iyaye ku taimaka wajen kashe wannan auren ko me ya mallaka shi mutumin in dai ba kuna so ku ta je ta kama zina a waje ba wallahu ta'ala alam Allah saka da alkhairi wannan tambayar an amsa ta a wancan shirin ta ya halatta mai ta kaba ta je aikin hajji ko umara gaskiya ne bai halatta ba a bisa kauli na malamai sayyidina umar yana hana mata masu takaba yana zuwa miƙatin madina ya ce duk wata mace mai takaba ka ta je aikin hajji ta koma gida wallahu alam Allah saka da alkarimi tambaya ta gaba ta ce Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana ta ce tambaya ta ita ce shin ya halatta a sadu da mace wacce take jini na ciwo tunda an ce duk wata bauta Allah za ta iya yi? Eh, damul istihada kenan jinin rashin lafiya damu fasad eh, wannan ba laifi don an sadu da mace in tana da wannan jini ba laifi ba ne ya halatta ya halatta ya halatta kuma bai kamata mace ma ta kaurace mijinta a wannan ba ta gyara yanayin sai ya yi alakar auren a ci gaba da neman magani Allah sauki Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa a shekara nawa ya dace uwa ta fara koyar da yarta ko ɗanta karatun alkur'ani da zarar yaro ya fara yin wayo ya fara baki to sai a fara koya mai ƙur'ani. da zarar yaro ya fara baki za ga yaran wasu bakinsu ya fara tsayawa to tun daga nan sai a fara karantar da su ya zama ƙur'ani suka fara ɗauka suna shigar da shi a ƙwaƙwalwarsu wallawalam lasaka saka da alkalmi tambaya ta gaba ta ce dan Allah malam ya ba wa kawarta shawara Allah ya jarrabje ta da son wani bai ko bacci ba ta iya yin kuma ba lallai ne ta same shi a matsayin miji ba abin ya dame ta matuka. ta ce ta gaya masa tana son sa sai ya ce ta yi haƙuri watakila zai iya zama mijinta amma dai ta yi haƙuri to shine take so a bata shawara ko bacci ba ta iya shawara kin ɗora wa kanki wahala kuma kin rungumi faɗan da ya fi ƙarfinki yawa shawara ki haƙuri ki je ki nemi wani mijin ba shi ba yawa ba shi ba duk namijin da ya buɗe baki ya gaya miki irin yadda namiji yake son mace in yana ƙaunarta yana so ya aure ta ya buɗe baki ya ce zai iya yiwa ya zama mijinki ba da tabbas kenan shawara ki je ki ta addu'a Allah baki wani miji ba shi ba in baka ba wallahi hawan jini zai kama ki da ciwon zuciya Allah ya yi miki yanzu ke sai ki zo kina kwanciya ba kya bacci saboda wani namijin da bai san da ke ba a lokacin da kike kin baccin watakila yana can wajen budurwarsa suna hira a lokacin da kika kwanta kin ki bacci saboda shi da yake kin kin wahalalliya ce ke kin jefa kanki masifa to yana can yana chatin da budurwarsa ke kuma ma ba a san da ke ba kina wahala son wani son masu wani koshin wahala yana tausayawa mata da suke da irin wannan ɗabi'a ɗin wata har ta mun fata har wani haɗiyan zuciya take da wani shisheka wai ita wallahi ta rasa inda za ta sa kanta ita wane take so wani bai ma san tana son sa wani ce kin gamu da wahala Allah bai ɗora miki ba kin dora wa kanki masifa da haka mata da kuke jarabce wasu maza ku ji tsoron Allah ku yi haƙuri ku kiyaye ku san cewa lallai Allah mai iko ne akan komai ku yi addu'a ku roki Allah ya baku insha Allah kuma Allah din zai baku tabaraka wa ta'ala wallahu alam Allah saka da alkari mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah menene hukuncin cin naman da ba yanka na musulmi ba aka yi mishi kamar wanda ta ce wanda kafirai suka yanka ko kuma wanda aka yanka da inji ta ce kamar mutum yana kasar da ba ina ake samun yankan musulmi ba to um, na farko dai dangane da cin yankan wanda yake ba musulmi ba ya kasu kashi-kashi akwai majusawa da sauran kafirai wanda ba ahlul kitabi ba haramun ne wannan bi ijma'il ulama duk waɗanda ba ahlul kitabi ba sauran kafirai da majusawa wannan haramun ne zabihatu almajus majusa su ne masu bautar wuta wannan ba a cin ainihin wato na yankansu sauran kafirai kuma kamar yadda al'a'immatul arba'a duka malamai guda hudu maliku shafi'i abu hanifa imam ahmad sun tafi a kan haka da sauran mushirkai duk wanda yake mushiriki kafiri mushiriki haramun ne a ciyan kansa ina fata ana fahimta idan musulmi suna rayuwa a wajen wasu kafirai ko mushrikai waɗanda ba ahlul kitabi ba yahudu ba ba yahudu ba ba nasara ba to haramun ne su ci ainihin wato a yankansu matukar sun san cewa ga addininsu ga aƙidarsu to amma akwai ahlul kitab yahudu da nasara wannan malamai sun tafi akan ya halatta a yankan yankansu kamar yadda Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum abincin halal ne gare ku abincin ku halal ne gare su abdullahi dan abbas da ya zo fassar wannan aya wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum sai ce ana nufin abincinsu da kuma yankansu malaman tafsiri suka ce waɗanda suka fassara suka ce ana nufin dabino da abin dafawa suka ce wannan fagada abu a naja Sun nesantar da fassarar ayar Hadda da yankansu inda ya tabbata ahlul kitab din ne to ya halatta a ci yankansu sun ambaci Allah ko ba su ambaci Allah ba dan ayar am ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum ina fata na fahimta da haka duk dan kirista cikakke cikakken kirista da ba yahude cikakken ba yahude da yake bin addinin yahudancinsa da kiristancinsa suna cikin ahlul kitab da haka in har sun yanka to ƙur'ani ya ce a ci abincinsu kuma naku nasu ne nasu naku ne shi yasa wasu malaman suka halatta a ci ɗin sai dai in su ma da suka zo yin yankan sun yi abin da ko da musulmi ne in yi ba a cin yankan shi ina so ku lura da wannan su ahlul kitabi fa ba su fi musulmi ba yanzu ko musulmi ne kaga an ce ka ci abincin musulmi ka ci yankan musulmi to musulmin da ya je murda dabba to za ka ci musulmin da ya je jeho dabba daga sama za ka ci a'a almunkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil aslam to ko da kiristan ne ko ahlul kitab din ne in aka tabbatar yankan su irin wannan murɗewan suke yi ko kashewa suke yi ko waye da sauransu to ba za a ci ba saboda ai in musulmi ma ya yi shi ma ba za a ci ba ban sani ko ka gane eh, yawa ko da musulmi ne kaga ya yi to ba za a ci ba to ya kamata mutane su gane cewa kenan su ma cin naman su ko abin da suka wannan laisa aladak sai dai in yankawa suka yi in yankawa suka yi ko da ba su ambaci Allah ba in dai yankawa suka yi kamar yadda malaman tafsirin suka faɗa Allah musu rahama to wannan yana da kyau mu gane kwarai da gaske to akwai matsalar naman da ake ɗauko shi a kawo shi ba a san daga ina yake ba ba a sani ba ana shakkan shi sun ambaci Allah wajen a sunan shi wajen yanka shi ko ba ambaci Allah wajen yanka shi ba sabai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce akan samu wasu mutane sababbin shiga musulunci sai su ɗauko naman su taho da shi su kawo cikin sabbai sai suka ce la nadiri a zukir mullahi amla an ambaci Allah ko ba ambata ba halin wannan yankan nasu ya yake manzon Allah yake cewa ah, ya ce ku ku ambaci Allah sai ku ci ma'ana duk naman da aka kawo kana da shakka a kan shi ya ce ah, ah, mu wa kulu ku ambaci Allah sai ku ku ci naman da aka kana shakka akan sa ka ce bismillahi sai ka ci yanzu nan ina magana ne akan mai shakka ba wai wanda kake da garanti ba yanzu kuma misali wani ya ce ya je garin wasu kiristoci a ƙasar nan kafirai ya je nyc ya je zai ci abinci sai ya ga naman kaza sai ya ce kai ina kuka samu naman kaza damu kuma kuna cin naman kaza waye yanka sai yarinya ta ce cin yaran sai ta ce na mi kilam na mi kilam ta yi broken ma'ana ni na kashe kenan ba yankawa ta yi ba kashewa ne to kenan ko da ahalu kitab in kisa suka yi to fa ba za a ci ba in kisa suka yi sai ya tambaya to yaya aka yi kika kashe sai ta ce su ai wuyan zakara suke kama ko kazan ta ce sai mu yi haka wuwuwuwu mu yi bitin ɗin shi mu daki ƙasa sai ya mutu ya ta haka to irin wannan duk wanda ya tabbatar da haka to bai zai ci ba sannan kuma abincin su banda wanda Allah ya haramta mu kamar yanzu naman alade sai kirista ko wani bai hude kawo maka abincin naman alade ba ka ci ba tunda kana da nassin da ya haramta maka kamar naman kare kada wani ya ce an ce wa ta'amul ladina utul kitaba yallu lakum hadda abunan da sauransu ina fata ana fahimta da haka ya kamata mutane su su fahimci wannan su kuma ainihin wato kula da shi yana da muhimmanci to akwai matsalar da na san watakila za a iya tambaya kamar misalin yankan inji yauwa yankan inji mai hukuncin yankan inji akwai kasashen da malam babu kwata ba malam ne yake zuwa yanka ba haka kurin ake zira ba ni sunan shi ake zira dabbobin a inji kawai sai a je a sai a je a yanka su to akwai wani babban malami da aka tambaye shi sai ya ce ya tambayi wasu ya ce akwai kasashen da injin ne yake yankawa amma suna bin tsarin musulunci wajen yankawa kenan musulmi ma zai iya yankan inji idan yana so menene tsarin lokacin da za a danna injin sai a ce bismillahi lokacin da za a danna injin a ce bismillahi kuma ya ce tabbas akwai kamfanoni da suke sayar da nama sun san musulmi suna sayan naman su sai suka ɗauki ma'aikaci musulmi shi yake aiki wajen yanka dabbobin damun dabarar da ake sai a kamar abinci ake ba su kamar abu duk sai a kawo wani abu sai a zuzzura kayukansu a sassa kayukansu kawai sai a sako abin yankan daga sama karfe cat sai gutsure kan ya yanke shi to suka ce idan har an yi masa irin wannan yanka din kuma an ambaci Allah to wannan babu laifi za a iya za a iya eh, za a iya ci da kuma eh, eh, wanda suke yi kuma ba tare da ambaci Allah din ba kawai arna ne kawai su tura shi suke yi to wasu malaman suka ce wannan zaf ne gairi shari'i yanka ne ba na shari'a ba me yasa ba za a ci ba ai ko musulmi ne idan ya yanka bai dace da tsarin shari'a ba to ba za a ci ba da haka wannan yanka ne ba na shari'a ba ba za a yi amfani da shi ba ba za a ci ba amma idan shakka kake yi fato sai ka ce bismillah ce ka ci to me hukuncin kitsan alade kitsan alade akwai inda ake sayar da kitsan alade ko ana bayar da kitsan alade to ai shi kamar yadda naman sai zama haram to kitsan sama shi ma haramun ne wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce Allah ya kara malam nisan kwana mai albarka ta ce tambaya ta ita ce ta kai wata hudu tun da ta rasu ta ce ba ta kara yin lafiya ba kullum kala ciwon da take yi daban ta ce ta yi magani har ta gaji tana fama da kuma yawan faduwar gaba da kuma yawan mutuwar jiki ta ce don allah a bata shawara sannan kuma a gaya mata addu'ar da za ta dinga yi a cikin wannan halin da take na farko dai muna miki addu'a Allah ya ji kan yayarki Allah ya mata afuwa mu ma Allah ya ji kan namu yayyan da iyayenmu gaba daya abu na biyu gaskiya di wadda take yawan faduwar gaba da rashin yawan bacci da menene ta ce faduwar gaba da mutuwar jiki da alamu ne na shafan aljan alamu ne na shafan aljan kaman kaman aljani ya shiga jikinki sai ki kokari ki nemi malaman rukiya wanda suka san maganin aljani to sai su baki karatun alkur'ani addu'o'i askaru sabahi wal masa zikiran safe da na yamma da kuma yawan karanta suratul bakara da qul a'udhu birabbil falaq nasi da yawan zama da alwala ki lazimci wannan ki ta karanta qur'ani kuma kina yawan ta yin sadaka wannan zai taimake ki kwarai kwarai kwarai da gaske Allah ya baki lafiya Allah ya warkar da ki lasaka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai shin ana haifar mutum da maita take cewa kuma wai Allah ya ba su ne don su ba da magani sannan take cewa ya matsayin waɗanda aljanu suke sa su ba da magani shin hakan ya halatta to na farko dai a barin fara amsa tambayar ta ƙarshe masu sa aljanu su ba da magani shi aljani ai makaryaci ne annabi ya tabbatar mana cewa aljani makaryaci ne a cikin magana guda 199 da karya ne to ko a cikin mutane ma duk wanda maganarsa ta yi jaye karya ne ai ba a karba da haka babu wani mutum da zai zo ya je ya karɓo wani magani a wajen wani aljani ya zo ya baki ko ya baka kar a karɓi magani a gurin su matsafa ne kuma yawanci suna shirka da aljanu yawanci idan kaga mutum yana ala'a da ruhanai da aljanu to za ga ɗan surkulle ne matsafi ne ɗan bidi'a ne sai ya je ya aikata wani abu na saɓan Allah kafin ma ya samu haɗuwa da shi aljanin kar ku karɓi magani a wajen mutanen da suka ce suna karɓan magani a wajen aljanu in sun gaya muku ku ce musu ai annabi ya ce aljanu makaryata ne aljanu makaryata ne to ya za ka karɓo magani a wajen makaryaci abu na biyu abin da ya shafi harkar mayu ah, maita da mutane suke faɗanta a maita ta muta ta hausa ai babu ita ƙarya ce tsafi ne kawai babu ita ƙarya ce tsafi ne kawai abin nake nufi wato idlaƙin wani maye wani maye babu wannan shi surkulle ne da gargajiya na banza kawai yanzu in ka tsaye da mutum ka tambaye shi wai waye mayin sai shi a mai cin kurwa mai bin kurwar mutum me kurwa wai inuwar mutum shirme haka ka kasa maganganu waɗanda ba hankali a cikinsu da sauransu so na farko wannan kale-kale da ake ta yi na cewa wani maye ne ko wanci maiya to ya kamata masu ilimi su daina yi mu abin da muka sani a shari'a kambun baka kambun baka shine mutanen da suke da baki mai kaifi ta yadda in sun ga abu sun yabe shi to sai samu matsala mai kambun baka ko mota ya gani mai kyau ta burge shi ya ce kai motar nan tana da kyau ta motar nan sai ga ta lalace ko ta hadari mai kambun baka ko yaro ya gani ya burge shi ya ce kai yaro nan yana da kyau to yaro nan sai ya kamu da masifa ko zazzabi ko mutuwa ko kuma wani hadari duk abin da suka yi magana akai masu kambun baka to sai ya samu matsala to wannan akwai shi a shari'a kuma an gaya mana me maganinsa hadisi sahihi kamar da cikin sahih bukhari shine mutum ya je ya yi alwala in aka san yana da wannan kambun bakan sai ya yi alwala idan ya alwala a tare ruwan alwalan sai a yayyafa wa wanda yi wa wannan kambun bakan ta wannan shine a shari'a ba wai maita ba kuma masu kambun bakan yawanci ba su ma san suna da shi ba yawanci masu kambun bakan ba su ma san suna da shi ba balanta mutum ya ce ai ya gaji maita ne ai shi dan maye ne waye waye dan mayu da waye da sauransu wannan maganganun mayu mayu mayu din ya kamata duk masu ilimi da wanda suka fahimci suna su nisanci kansa da wannan ana kashe aure saboda maita ana raba alaka saboda maita yanzu wata mata ta taba min fatawa daga wata jiha cewa haka kawai 'ya'yanta sun hada mata baki sun ce ita mai ce ‘ya'yanta wallahi ai mai ce ai ta cinye wani ai ta cinye wani duk wanda ya mutu sai a ce wai ita ta cinye shi duk wanda ya mutu sai a ce wani ne ya cinye shi muna yara wallahi a kasuwa malam sai a zo a ita dukan mutum dukan da za a masa ya fi na barawo sai a ce ai maye ne astagfirullah mu ma mun sha jifan su da duwatsu Allah ka yafe mana ko a ce ai wance ya ce sai a je gidan a samu wata tsohuwa haka kawai sai a kirkiri sai a ce ai ya ce da kuka ganta tana zaune a nan ya ce me ya mai cinye mutane sai a yi ta jifan su sai an kashe su wallahi a wasu wuraren sai dai in hukuma ta zo ta karbe su to haka ake samun irin masu maganin gargajiya marasa tsoron Allah makaryata maciya amana 'yan neman kuɗi wanda suke zuwa mutum ya tutuciya da shi wai yana ba da maganin mayu ya ba da maganin mayu a mota a laspika za ka mutum yana cewa ni ne uban maye ni ne mai kurar mayu ni ne mai kaza haka za ka yana ta faɗa wani manaji yana cewa ni maye ne ubana maye ne uwata ya ce mata na biyu ma mayu ne kuma ‘ya'yana ma guda biyu duk mayu ne ni kuma ni ne na san maita ni ne umu maye duk wani maye dan abu sai dura ashar <laughs> kuma wallahi duk maganin da zai ba ɗin malam naira ɗari ne kuma me maganin sai ce gari ne me za ka yi hayaƙi za ka yi da shi abun mamaki yadda za gane karyar waɗannan masu ba da maganin nan na motocin nan da masu magana magani a wulbaro da lasifika. ya ce maganinsa wannan garin shi kaɗai yana maganin mayu yana maganin baki yana maganin rashin haihuwa yana maganin mijin da ya fanɗare wa matarsa yana maganin rashin ciniki <laughs> wallahi sai da ya jero ciwo-ciwo da larurori sun fi saba'in ya ce duk yana magani amma fa shi maganin mayu yake yi to irin wannan inda ba ilimi inda babu karatu sai ka ga sun ana bin layi ce ɗari ɗari ka ba da ɗari biyu a baka guda uku <laughs> ko hamsin hamsin ka ba da ɗari a baka guda uku ga maganin da arha ga shegiyar karya a ciki don haka muna kira ga mutane a nisanci wannan maganganu na maita maita maita dinnan. ba wani abu ne wadda yake abin arziki ba abin kirki ba yan gargajiya ne kawai za ku ji suna yi kawai mutum ya dage da askar ya dage da roƙon Allah ya dage da karatun alkur'ani kuma a daina zuwa ana kalawa mata ko ana kala wasu tsofaffi a ce su mayu ne babu wannan a shari'a wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah tana so malam ya ja hankali ya ja hankalin al'umma kan laifin da ake dorawa mata akan wai a ce mutuwa aure ko rashin haihuwa ko haihuwar mata zalla da sauransu duk sai a ce mata ne komai kamar ya rashin aure a mutuwa aure to da rashin haihuwa da haihuwar mata zalla to na gane to na gane ce su ne a kamar a ce ai mata suna ta kashe aure mata ba sa zaman aure su suke ba da wannan ba daidai bane ba kuma lissafi ne na adalci ba a irin wannan zamani dai duk wanda ya san gida wanda ya san zamantakewar aure ya san duka bangarorin guda biyu suna contributing mana suna ba da gudummawa wajen lalata aure bangaren maza suna da laifuffukansu wanda kullum muna bayani a karatukanmu bangaren mata ma suna da laifuffukansu wanda su ma kullum muna bayani a karatukanmu da aka yanke hukunci a ce wai mata ke kashe aure ko mutuwar aure da ake a kasar hausa ko mutuwar aure ake mata ne suke kashe aure ko dalilin mata ne wannan ba daidai ba ne su ma mata in sun ga dama za su ce maza ne ba su da haƙuri suke ta kashe musu aure ba daidai bane wannan kuskure ne kuma zalunci ne gaskiya tilka idan kismatun za in ji Allah tabaraka ta'ala sannan abin da ya shafi rashin haihuwar 'ya'ya mata shi ma tabbas akwai waɗanda suna zargin matansu cewa ai su ne suke haifa musu 'ya'ya mata kuma ba haka bane gaskiya ya kamata ku sani ita mace ba ta haihuwa sai an samu contact abin da ake nufi da contact shine haduwa dole sai an hadu a plus kaza ya ba da kaza haduwar namiji shine yake resulting yake haifar da wato samun duk abin da Allah ya kaddara a samu dan haka jahilci ne wai namiji ya ce wai wai wai matarsa ita ce take haifa mai 'ya'ya mata ba mamaki daga ka ne yayi ba mamaki ka ne Allah ya rubuta maka da haka ko mace ko namiji duk wanda Allah ya kaddara za a iya samu amma wannan tunani ne na jahiliya tunani ne na shin ilimi akwai matar da ta kawo min kuka cewa mijinta yana yakata yana cin mutuncinta yana wulakanta ta a gaban kishiyarta me laifinta saboda kawai wai ita 'ya'yanta na mata ne wala injiniya za ka sha mamaki a wasu gidajen matar da duk take haifan 'ya'ya mata ba ta da daraja ba ta da kima a wajen mazaje irin waɗannan mazaje to suna yin rayuwa ne na zalunci rayuwar jahiliya rayuwar rashin ilimi kuma mun sha bayani a karatu yanzu bincike abin da ya tabbatar yawa-yawan mata ‘ya'ya mata da Allah zai baka ma sun fi albarka sun fi tausayin iyaye, sun fi jin ƙai da yawa an gaya maka kuma za ga wanda Allah ya bashi mata ya fi nutsuwa me nutsuwa bai da damuwa da complain da yawa na farko su dai ba dadewa suke ba nan da nan zaka sallame ta ka miƙa ta gidan mijinta shekara 18 shekara 20 20 da wani abu namiji kuwa zai kai shekara 30 40 a gidanka bai aure ba yana gana maka azaba kuma ya ƙi fita daga gidan yana yana nan kwanonsa yana nan tun yana cikin cikin uwarsa kake kula da shi har ya kai shekara 30 da wani abu baka daina kulawa da shi ba ya jawo maka masifa ya je ya sata ya je ya ƙi samun aiki ya je mai kana ta wahala kan shi ina mamakin mutanen da suke kyamar 'ya'ya mata ina mamakin mutanen da suke fada da mace wai don saboda tana tana tana haifan 'ya'ya mata mali abi jandalin dalila ya na. ya zallu fil Allah na yalina ghadbana alla nalida Ta ce wa inna ma nu'ti Otu utina wata mata ce ta shi me yasa mu abu jandal mijinta kenan a wata riwayar aka ce abu hamza me yasa baya kwana a gidanmu sai ya je gidan makota ya kwanta in dare ya sai ya je gidan makota ya kwana wai ka san me saboda shi baya son matarsa ta fi 'ya'ya mata ba zai je ma kwana a gidan ba don wulakanci wai saboda matarsa na haifa abin nan 'ya'ya mata ta ce ta ce wa inna ma nu'ti alladhi utina ai mu mata abinda aka ba mu shi muke barwa ma'ana in miji ya sadu da mace ba sai ya sadu da ita take haihuwa ba to ya abin da ka bata shi take haifa da haka kuskure ne a rinka danganta wai haifan 'ya'ya mata akan mata to me abin aibu akan 'ya'ya mata babu wani aibu Allah ya ba da wasu annabawa gaba ɗaya 'ya'yansu mata ne annabi lut 'ya'yansa mata ne gaba ɗaya wasu annabawan Allah ya haɗa musu maza da mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da maza da mata akwai annabin da gaba ɗaya 'ya'yansa shi kuma maza ne annabi Ibrahim duk maza ne 'ya'yansa duk wannan kashe-kashen akwai wanda kuma ma bai haihu ba a cikin annabawan wanda ya yi ta nema ma bai ma haihu ba ko ba ka bane ba don haka duk wannan bangare ko dai rashin haihuwa ko haihuwar maza zalla ko haihuwar mata zalla ko haihuwar ainihin mata da maza ba wanda Allah bai dora misali akan annabawan Allah ba da haka tsarin Allah ne ya ba da wanda ya ga dama lillahi ma fi samawaci ma fi ya habu liman sha'u inasa wa ya habu liman sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuran wa inasa wa ya man a kima? Alƙur'ani ne Allah ya bayani wannan rabe-rabe Allah ya ganar da mu ya dora mu akan daidai na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai mijinta ne zai kwana a gidan matarsa amma ba za ta ba shi abin karya ba sai ya dawo gurin ta ita ce amarya ya ta nemi neman abin da zai ci kuma har in ta ce babu abin ya zama bacin rai me ya kamata ta yi to a ka'ida miji inda ya kwana can ya kamata a bashi abin karya sai dai in ya kafa ka'ida shi a gidansa cewa zai je kwana a gidan wance ke kuma ɗayar da ba ranar girkin ka ke za ki ba da abin karyawa da haka wannan miji ke yana da haɗa faɗa ya zo ya bar gidan matar da ikwana a gidanta ya zo gidanki ya ce sai ya ci abin karyawa kuma idan ba a yi samu ba ya zama abin faɗa mu ɗauki wannan abin ta wannan janibi ta wani janibin kuma za mu ɗauka malam soyayya ce da ƙauna da yake yi wa matar yana son ki ne yana ki, wacce ɗin watakila baya jin daɗin abin karyawarta kuma watakila mai bacci ce ba ta tashi yanzu akwai malamin da malami ne ɗalibai suka kullum sai zo a jami'a da ɗan abunan sai yana sayan abun karyawa haka ce malamin saya yi aka yi ce to ba ta tashi ta ce kar in yadda in tashe ta da safe in zan fita jami'a shi yasa nake zuwa an saya to mutumin da yake da mata biyu ko yake da mata uku sai wata ta fanɗare kuma ya tafi ƙarfinsa ba za ta yi masa abin karya ba da yana da wata matar ba sai ya je can ba ke da zaki zo kina masifa abincin naki ne kai ba abincin ki bane shi ya sayo abincin ke din ma mallakarsa ne ai ke matarsa ce abincin gidan nasa ne to me za a yi faɗa da shi kuma dan me yasa za a ce masa babu in babu a ce mai gida ka sayo ya ƙare shikenan naka ni ina ganin gaskiya ya mutunta ki ne ma ya kimanta ki in dai ba kuma rabon zalunci yake yi ba haka kawai ya ki cin abinci a wajen waccar matar ki ya wajen ki to sai ke masa nasiha ki sa ya koma wajen ainihin matarsa da ya kwana a gidanta wallahu ta'ala alam kake kashe aurenki akan wannan karki faɗa da mijinki akan wannan Allah ya baki nasara ya baki dacewa Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai dan Allah miji zai iya kiran matarsa da mumi da na idan har sunan matar iri ɗaya ne da na mahaifiyarsa to irin waɗannan kalmomi abinda malamai suke cewa ya kamata dai a nisance su duk abinda zai kawo shubuha ma'ana abu mai rikitarwa haramun ne namiji ya kamanta matarsa da uwarsa ta ko'ina ba a kamanta mata da uwa amma kuma zai iya yiwa sunan uwarka da sunan matarka ya zama iri ɗaya sunan mahaifiyarka da sunan matarka ya zama iri ɗaya to tunda baya son ya kira sunan mahaifiyarsa zai iya cewa momi amma ba yana nufin ke din mominsa ba ne in banda ma ke ma da tunani irin naki ba na mata a'a idan kin zama mominsa ya za a yi aure ki ai tunda ke mominsa ne bai zai aure ki ba da haka suna ne kawai kamar yanzu sunan matar mutum hafsatu kuma sunan uwarsa hafsatu ya zo sai ya ce hafsatu to shikenan sai ki je ki ce ya mai da ke uwarsa a'a da haka wannan momin ba momi ta uwarsa ba ne ba momi ne na sunan ki yayi daidai da me da sunan mahaifiyarsa maimakon ya faɗi sunan mahaifiyarsa tunda yana jin nauyi to sai ce momi tunda ke sunan ku ɗaya da ke da sunan mahaifiyarsa babu wani rikici a ciki babu damuwa Allah fa yana yi mutane hukunci ne da abin da suka kulla a cikin zuciyarsu ba zihari ba ne wannan wallahu alam na'am Allah ya saka da alkali mai tambaya ta gaba ta ce Allah ya kara wa malam lafiya ya tsare rayuwarsa ta ce don Allah malam a yi min adda Allah ya bani miji na gari mai tsoron Allah da albarka. Ya Allah muna roƙonka a wannan fili namu na amsa tambayoyi da fatoyi da ba da shawara wa ma'aurata Allah wannan baiwa Allah ka bata miji salihi na kwarai ka aurar da ita kuma muna sanar da mutane kamar da muke bayani insha Allah muna nan da irin waɗannan yara matasa 'yan mata waɗanda suke so a ba su miji na kwarai salihi mata ne muna kyauta musu zato kuma alhamdulahi masha Allah tabarakallah za gansu duk masu ilimi ne wasu ma da ta Qur'ani wasu 'yan boko ne wasu suke cikin jami'a sun yadda a wannan fili mai albarka in an samu namiji mai tsoron Allah mai sana'a mai rufin asiri mai gaskiya wanda yake da niyyar yayi aure da gaske sun yadda a ba su dama su zo su gana da su tattauna akwai su irin wannan daga duk yake da bukata zai iya miko profile ɗinsa da lambarsa da hotonsa ga injiniya da sana'arsa injiniya mai karanta mana tambayoyi kenan insha Allah za mu ga yadda za mu yi mu tsakani mu ma mu samu lada ba mamaki wata ma mu ɗaura wani auren a nan filin amsa tambayoyin nan insha Allah to ke ma muna miki addu'a Allah baki miji salihi na kwarai Allah kuma ya aurar da ke Allah ya aurar da mu gaba ɗaya wannan fitina da mata suke ciki sun kai munzalin su aure ba su ba Allah ya ba su wato abin da yake ban tsoro kaga yarinya shekara 17 18 ta fara neman mijin da zai aure ta saboda wallahi zaunuwa suke malam su kai wani lokaci ba samu auren ba sun yi wa kansu gyaɗar dogo da ƙiyamun laili kuma ni duk matar da duk yarinyar da ta buɗe baki ta ce a nema mata miji salihi ni kan mai hankali ce a wajena kuma ba ta yadda ta samu miji ɗan titi ba saboda zai iya bata matsala amma suna kawo kansu irin wannan majalisai na ilimi sun san duk wanda yake sauraron wannan ba ana tsammanta masa dai tsoron Allah kuma ba mutumin banza ba ne. muna fatan Allah ya ba su mazaje na kwarai su ma Allah ba su yi na kware wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce tun tana karama akwai azumi ba ta yin azumi ita ta shasha azumi sai ta dinga abinci take ci kawai ta yin azumin ta ce har salloli ma duk tana wasa da su a cikin azumin ma da ta karya ta ce wasu azumin da take karyawa a bana alfasha ta cikin ramadan da azumi a bakinsu da azumi a bakinta so shine take tambaya tana azumi ana binta na shekaru cin abinci take ba ta san adadin su ba to wannan sai dai ce je sai ya fari ta tuba kawai ta je ta nemi Allah ya fi mata ta je ta nemi Allah ya fi mata gaskiya abin ya yi yawa to ai ba a san shekara nawa za ta rama azumin ba wanda kuma azumin da kika san kin yi shi kin yi zina a ciki kika karya azumin da zina to wannan kuma akwai azumi sittin a kanki wannan akwai azumi sittin a kanki in sau biyu kika yi zina sittin sittin sau biyu in sau uku sittin da ma kai na kafara Allah shirya da ke Allah Allah Allah ya fi miki kurakuranki na'am ya tambaya ta gaba take cewa wai ya halatta ta yi walima lokacin aurenta taron mata zalla a kira malami su yi wa'azi da faɗakarwa da kuma wai waƙoƙin musulunci hakan akwai lada a ciki to ita walima malamai sun raba walima kala-kala akwai walimatu urs an ce walimatu urs a cikin littafin fiƙe ko na hadisi ana nufin walimar aure an rasa aris ango kenan wannan malamai sun tattauna musabi ne a halatta a yin walimar kai musabi ne kuma amsa walimar dole ne wajibi ne mana an so idan mutum ya yi aure ya yi walimatu urs to akwai kuma walimar haihuwa ta suna kenan akwai waliman gina gida akwai waliman tarewa kenan a sabon gida ko waliman samun promotion a aiki to waɗannan gabaki ɗaya malamai sun faɗa duk walimar da ba walimatu urs ba to ba wajibi ba ne amsa gayyatar da haka wannan cewa da ya zo a cikin hadisi cewa idan dan uwanka ya kiraye ka walima sai ka amsa walimatu urs ne banda walimar sabuwar mota da ka siya banda walimar sabon gida da ka gina banda walimar promotion na aiki da aka baka wannan ba dole bane in mutum ya ga dama ya ga dama ya ce zance mafi inganci kenan to idan mutum ya yi aure a shari'a to ana so ya yi walima saboda hadisin aulim walau bishatin hadisin anas dan malik ya yi aure annabi ya ce <coughs> ka yi walima ko da yara akuya ce ina fata ana fahimta kuma wannan umarni da manzo Allah sallallahu ya bayar inda hali ne yawa ba dole ba dan wanda yake fama da dan masarar da zai ce a ce zai nemo ta akuya ko rago yanka so ba dole bane ba to kenan ana son idan kin aurar da yarki ko ka aurar da ka kai walima ta sunna an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya halatta a kira mata zalla shine ma abin da ya fi dacewa a walimar dan in an hada walima maza da mata in dai sun haɗu wuri guda a cakuɗe to an saba wa Allah mai kun a samu ladan walima kuma za a ɗebo zunubi Allahumma illa wanda suke gayyatan walima bangaren maza da bangaren mata daban wannan ba laifi tunda an raba tsakaninsu to ba a son duk abu na sabon Allah kuma malamai suka ce wajibcin amsa walimar idan ba ta sabon Allah ba ne duk wanda ya gayyace ka walima ko da walimatu urs walimar aure din ce in ya gayyace ka in ka san akwai sabon Allah a ciki to bai halatta ka je ba kamar in akwai kiɗa a ciki ko za a sha giya ko za a kudu maza da mata ko za a zagi wani ko za a yi zambo wani ko za a zo a kira mawaka da makida kuma an sa abun sunan walima to bai halatta mutum ya je ba saboda wannan sabon allah da yake ciki da aka ya halatta ki walima ba ni sunan shi na auren yarki ko yar uwanki ko dan uwanki abu na biyu a gayyaci mata su yi wa'azi asalin ita walima ba wa'azi bane cin abinci ne asalin walima ba wa'azi bane cin abinci ne kawai shine walima a gayyaci mutane su yi abinci kowa ya tafi to amma ana shigar da wa'azi saboda ana ganin mutane sun taru a bai kamata a basu haka ba a dan ce wani abu ba walimar daban wa'azin kuma daban in dai walima ce ta sunna to iya cin abinci ne to amma wannan cin wato wa'azin da ake karawa kamar ana amfani ne da dama tunda an samu jama'a to bari a ɗabbaka wata sunnar kuma daban ina fata ana ganewa mm. mutane sun haɗu to aje a yi a yi walima nisa na faɗa haka shine yawanci da ka ai bai sun yi walima tabi'a sun yi annabi ya yi walima amma duk za ka ba wani wa'azi a ciki cin abinci ne kawai da ka kai ma in kai aure za ka iya gayyatar mutane walima ba sai an kira lasfika an kafa ba ka gayyaci ka mutum goma mutum ashirin mutum talatin iya karfinka a musu yanka mai kyau da abinci mai kyau lafiyayye ko ba ka bane a gayyace su ci abinci kawai a zumunci a gaisa kowa ya tafi gidansa ko da malami bai yi wa'azi ba in an samu wani ya dan faɗi kalma ba laifi bane an dan amfanar da mutane duk da wasu suna cewa idan har an liƙe wa'azin cewa lalle sai an yi wa'azi a cikin walimar to kuma an zo da wata bid'a tunda asalin walima cin abinci ne dalla wanda ya kamata mutane su gane cewa walima cin abinci ne dalla sannan ta ce wai akwai islamic songs wato waƙoƙi na musulunci da sauransu ina duk waka wacce take ba kiɗa ba zambo ba cin mutuncin wani waka ce halal ce ba za a ce waƙar musulunci ba ja'iz ce kawai ta halatta kenan idan har kuka zo taron ku za a yi wasu waƙoƙi ba kiɗa a ciki don in an sa kiɗa ta zama haramun ba rawa to wannan ba laifi za ku iya yi ko ya ku a tsakaninku ina fata ana fahimta kiɗan akwai abin da malamai suke dan halattawa kiɗan ƙwarya da mata suke babu zambo a ciki eh, su yi su a tsakanin su wannan na nishaɗi amma a je a ɗauko ƙato namiji a je wannan ba daidai ba ne irin dj da ake kira duk haram ne wannan a kira dj a kira mawaƙi a kira katti balaga goma za suna wani waka kina zuwa kina kada jikinki wannan haramun ne Allah ganar da mu na. saka da alkari tambayar ta ta gaba ko ita ce take cewa yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya walima lokacin aurensa to na farko dai na gaya muku manzo Allah sallallahu ya ce ai walima to kuma shi ma ai yayi walim walau bisha hadisin imam Anas sannan manzo Allah ya tabbata a hadisi yayi wa matansa walima yayi aure yayi wa matansa walima shine walimatu urs duk yawanci walimar da zaka ji sabai suna ko ba ni sunan shi annabi ya ce a yi daga walima ce ta aure manzo Allah ya yi wa na safiya walima matarsa safiya bintu huyay ibn akhtab wanda ya auro ta a khaibar ya mata walima ya yi waliman dabino ya samu da cikwi da dabino da cikwi aka hada aka ci to shi ake da shi shi aka mallaka ya tara mutane ya ce gashi nan ku ci ya ce ina shaida muku na aure safiya kuma na yanta ta wani hadisi imam ahmad ne ya rawaito shi a cikin musnad ɗinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi walima wana na Zainab matarsa Zainab ya mata walima da akuya ita kuma to kun ga annabi yana iya yi da nama yana iya yi da abinci kenan yar uwa walimar da aka soki da abin da Allah ya hore miki eh abin da Allah ya hore wallahu alam na'am Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba bayan sallama ta ce yaranta biyar amma guda uku duka cs aka mata ma'ana sai da aka buɗe cikinta aka ɗauko tiyata tiyata aiki aka mata aka ɗauko so yanzu mata ce tana da ciki kuma an ce shi dai cs ɗin za a ƙara mata mm. to amma daga wannan sun ce wai a ɗaure bakin mahaifar sun ce in har ta sake yin ciki na gaba akwai haɗari shine take tambaya menene hukuncin hakan a addini ba laifi don kin daure mahaifa ko an daure miki mahaifa saboda akwai haɗari akan haihuwar da zaki ci gaba wannan ba laifi bane malamai sun ba da fatawa akan haka bal suna faɗa suna maimaita cewa duk matar da take haihuwa har ta zo gejinta na tiyata ya kare to bai halatta mata bari ma ta ɗauki cikin ba akwai kurakurai da iyayen mu mata suke ya kamata mu faɗaka da su gaskiya duk matar da ta san ana mata cs ma'ana ana mata tiyata idan za ta haihu to ta rinka yin wannan tazara haihuwa ki bari bayan shekara biyar sai ki haifi wani in an yi bayan wata shekara biyar kin huta sai a haifa ko uku sai a haifa kuma duk wacce ta kai gejinta na tiyatar kuma likita ya ba da shawara cewa kar a bari a sake ɗaukan haihuwa to duk maganin da za a sha na a dakatar da haihuwan halal ne idan ma an dakatar da an matse mahaifar ga baki ɗayanta an ɗaure ta halal ne da haka ba laifi kika kai ba kuma ki nemi ranki ya zauna lafiya shi yafi miki akan nemo dan da ma ba a san a yaushe zai zo ba wallahu ta'ala alam Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce tana cikin wani hali mijinta likita ne to amma wai yan mata haka ko zaurawa suka yi ciki yana ba su magani ko allura ma'ana ta zubar da cikin eh ta ce to amma tana tsoro kada ta rasa aurenta da ta yi masa magana ya daina da ta fara masa wa'azi sai ta ce ai sannuwa ne sai ta faɗi sunan wani malami sai ya faɗi wani sunan malami ya ce sannuwa ce sai ta ce don Allah a ba ta shawara to yar uwa ga shi dai kin ce kin auri likita kuma amma ga halinsa ma'ana wannan tana magana ta auri wani malamin asibiti ko likita mai zubar da cikin mata mai abushin kenan to Allah shirya da mijinki Allah ganar da shi iyakaci daman tsakaninki da mijinki ke masa nasiha ya ɗauka ya gyara in ya gyara alhamdulillah an ci nasara idan ya ƙi gyarawa to ke Allah bai wajabta miki dole sai kin gyara shi ya gyaru ba tun da kina tunanin yi masa magana akan zubar da cikin da yake yi zai kashe miki aure to ki shiru ke karki mara magana ɗin ki sa a masa magana a gefe idan kin ga za ki yi hakuri da shi da wannan mummunar ɗabi'a ya ciyar da ku da wannan sana'a ta haram to sai ki je ki ci gaba da zama da shi idan kuma kin gaba ba za ki iya ba to ki nemi ya sauke miki ki je ki auri wani mijin wanda ba shi ba amma da za a sa ya ai mai nasiha watakila bai sani ba to da zai fi Allah ganar da mu Allah ganar da mijinki na'am Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce shekarar ta goma da aure amma Allah bai ba ta haihuwa ba sai yanzu take da ciki yana wahalar da ita sosai ta ce komai ta ci sai ta yi amai shine take cewa idan Allah ya halatta ta yi taimama ta fuskanci alƙibla ta yi sallah asuba a kwance ba sai ta tashi ba mana cikin nata ne baya bari ta taɓa ruwa dai yadda ta ce dai taimama ana yin taimama ne idan ba za a iya taɓa ruwa ba ana iya taimama ne idan an taɓa ruwa za a kamu da ciwo za a kamu da ciwo don haka idan kin tabbatar in kin yi taimaman nan za ki kamu da cuta da za ta illata ki ya halatta a idan kin taɓa ruwa kin yi alwalan nan zai hada zai sama miki sababin kamuwa da cuta ki cutu ya halatta ki taimama wallahu alam idan za ki iya yi a zaune ki a zaune in ba za ki yi a kishin gida in ba za ki yi a kwance sai ki ima'an sai ki nuni amma fa sallar kwance sai an koya miki yawa sai an koya mutum sallah kwance don yana yi ne yana mai nuni shine ima haka sallah a zaune ma haka sallah a kishin gida ma Allah baki lafiya Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ya halatta a sujada ta karanta addu'o'i na azkar da safe na safe kamar sayyidul istighfar a cikin sujada a sallah sannan tambayar ta tabi take cewa wai za ta iya yin sadaka jariya wa mijinta wanda ya rasu na farko bai halatta ki je ki karanta wasu addu'o'in da ba annabi ya ce a karanta su ba ya za ki zo ga abin da annabi ya ce a yi a addu'ar sujada kaza addu'ar ruku'i kaza addu'ar bayan ta tayya kaza shi ne annabi ya koya mana ya ce sallu kamar ne usalli amma mutum sai ya zo ya tsallake sunna ki je ki ɗauko askarus sabahi wal masa ki yi su a cikin sujada bai halatta ba duk da duk addu'a ne to amma dai kin canja yanayin sallar manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama saboda haka kada a yi na biyu sadaka jariya mutum yana yin sadaka jariya ne wa ɗan shi uba ya yi wa ɗa ɗa ya yi wa uba mijinki ko ba ubanki ba ne ba don haka ba za ki masa ba sai dai ki sa ɗansa ya yi masa sai dai ki sa ɗansa ya yi masa haka malamai suka faɗa Allahu alam na'am Allah saka da alkarimi tambaya ta gaba ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana ya ce ya kasance yana aiki a wajen gine-gine to wai akwai wasu kuɗi da ake warewa ya ce wanda gaskiya haramun ne cin su amma idan bai karbi kuɗin ba zai iya shafar aikin sa watan za a kore shi daga wajen aiki shi ne ce zai iya karɓa ya sadaka yana neman ƙarin bayani idan har ya tabbata in ka karɓi ka ki karɓan wannan kuɗi za a kore ka a wajen aikin kuma kake da tabbacin an kore ka a wajen aiki za ka iya galabaita ka zo ka rasa aikin da za ka yi to ka karɓi kuɗin amma kar ka ci kuɗin ka karba ka je kai wani aikin Allah ko ka taimaki wani masallaci ko ka taimaki wasu marayu ko ka dai kai wani abu dai ko gyaran hanya ko butocin alwala ko na ba su mutane ba san kuɗin me ba amma kai haramun ne a gare ka ka ci mun halatta maka karba ne a wannan yanayi saboda kar a haramta maka aikin ka da kake don tabbas wasu ɗin idan ka ƙi karɓa ɗin sai dai ka rabu da aikinka Allah ya sauke Allah gyara mana wannan corruption da muke fama a wannan kasa mu wallahu alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa suna karuwa da karatun malam sosai daga kasar Turkiya yace Istanbul yace tambayar shi yace zai iya gina masallaci guda ɗaya da kuɗinsa a matsayinsa da ƙata jariya amma dan Allah ya ba shi ladan shi da matarsa ba za ka yi ba aina kamar yadda muka faɗa yanzu Eh, abin abinda kawai ka yi dabara ka yi shine kudin ginin sai ya zama naku ne kame da shi mallakin ku ne kai da ita ita ta mallaka kai ma ka mallaka to kaga kaman kudi ne naku kuka hada kuma duk bukatar taka da ta yi eh, kamar eh kamar eh ba ni sunan shi kamar yana miliyan hamsin ne sai ce miliyan ashirin da biyar naki na baki miliyan ashirin da biyar nawa amma za mu gina masallaci eh. shikenan sai a haka Allah zai baku kun haɗa ƙarfi kun yi ba na sunan shi kun yi aikin alkhairi amma kuma suka sadaka jariya wa mutum bai mutu ba wanda ke zai iya yi in ubansa ne ko mahaifiyarsa ko makamancin wannan abin da ya kamata ka yi kenan don ka fita daga sabani wallahu alam lasaka da alkhairi mai tambaya ta gaba ya ce mutum ne ya ɗauki hakkin wani kuma yanzu yana dama yana son ya tuba shin idan ya ce su yafe masa aka yafe tubansa ya yi duk wanda ya ci hakki na wani duk wanda ya ci hakkin wani to baya daga hannu ya ce Allah ya yafe masa ya mai da wannan hakkin ko kuma ya nemi mai hakkin ya yafe masa ya halatta masa haka bayanin yake haka malamai suka yi Allah masa eh, rahama don haka idan har ka ci hakkin wani to kana neman yafiya to lallai fa sai ka je ka ce yafi ma ko ka mayar masa hakin yawa in kuma baka da hali baka da iko ko kuma ya riga ya mutu to wannan sai kai ta addu'a Allah mayar masa ka nemi afuwar Allah Allah gane da mu Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ya kasance in dai shi kadai ne a waje kamar daki wai sha'awa yana da yawan sha'awa ya ce kuma bai da aure hatta kai shi yana yin istimna'i shine ke neman a ba shawara yadda zai iya daina to na idai haramun ne kamar da malamai suka yi bayani kuma yana jawo cututtuka a jikin dan adam ciwon gaba ciwon al'aura da ƙarshe ma masifar da mutum zai gamu da ita yana wannan auren hannunsa ba zai ma haihu ba ko ya aure saboda duk ƙarfin nasa iya ƙwayoyin maniyin nasa duk ya zubar da su Allah kiyaye mu kamar yadda Allah ya jarrabi masu irin wannan abun kenan da haka kar ka yi maganin su shine ka je kai aure duk buge bugen da zaka yi ka je ka aure ka je kai aure Allah shiryar da kai Allah ganar da mu Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ya ce ya kasance yana sauraron malam ta YouTube da sauransu musamman tambayoyin nan ya ce don Allah yana so a yi bayani akan zakka ta gold da zinari na mata na ado da kuma ɗanyen gol da ake siya matsayin kadara to a nan gurin ya ɗan haɗa tambayoyin ne da yawa akwai abin da ya shafi ɗanyen gold ba ni sunan shi da ake amfani da shi don a samu kuɗi da zinari da azurfan da ake da sunan business to dole sai an cire mai zakka wannan babu wani saɓani a kai kar a ɓata lokaci duk abin da mutum ya saya da sunan ya zama kadara to wannan sai ya cire masa zakka ko zinari da azurfa ko azurfar kaɗe ko koma me da mutum ya shi da sunan kasuwanci to zai cire masa zakka sai ma'adini da ake tono ma'adinai abubuwan da ake ciro su a cikin ƙasa su ba sai sun shekara ba ka'idar su kawai da an tona ranar da aka tone shi kawai za a buga lissafi a ga ainihin wato ba sunan shi an cire wannan zaka an bayar ba irin zakar dabbobi ne ko amfanin gona ba to sai maganar zakar awarwaro zinari da mata suke sawa a wuya zinari da mata suke amfani da shi dan kunne sarƙa da dai sauransu da na kafa da na hannu da na waye duka da suke daddaurawa a mai hukuncin wannan zinari a wajen ba da zakka malamai sun yi saɓani malamai sun yi saɓani akwai maganganu guda biyu masu masu ƙarfi wanda ina so yan wasu fahimci wannan akwai waɗanda suka tafi akan kan cewa haramun wanda dole ne sai an cire zakka wa zinari da azurfa a zinarin da mata suke amfani da shi Allah musu rahama kamar yadda irin shek Albani Allah musu rahama da su Imamu Shafi'i a wani kaulin nasa cikin maganganu cewa sai an abin nan cire musu Abu Hanifa yana da ra'ayin cewa dole ne mace a warwaranta sarƙarta sai ta cire musu zakka saboda dalilan da suka kafa shi ne Um, akwai hadisi da ya zo wata mata ta zo da yaronta ko yarinyarta da wannan ba ni sunan shi da wannan zinarin a hannun shi ko a hannunta wanda Allah ya ce kina ba da zakar wannan kuwa ta ce ba ta zaka ya ce to ai lallai wannan kamar wuta ne a hannun shi a hannun shine hadisin siwara ne kenan hal tu'tina zakata hada ta ce la sai annabi ya ce kina so Allah ya maida miki so a warwaran wuta ranar tashi alkiyama hadisi imam abu dawud ne to wannan hadisi yana cikin dalilan da malaman da suke wajabta cewa lallai mace in tana yin ado da zinari da wanda suke sawa a wuya da wanda suke sawa na zobe ko dan kunne sai ta yi saboda wannan hadisin annabi ya ce wa wannan mata yanzu ke kina so Allah ya miki awarwaran wuta da shi ta ce a sai ta jefa wa annabi su ta ce ga sanan na ba su sadaka saboda Allah ta tabaraka ta'ala to wannan hadisin malaman hadisi ah, sun yi magana a kai wasu sun na sun ce hadisi ne wato ah, da'ifi hadisi ne wanda yake mai rauni da sauransu akwai kuma riwaya da ah, da ake cewa hadisin maskata ne ko siwara ne ko kuma maskata ne da ne min zabin wanda Allah wata mata ce ta zo da shi a jikinta sai ce a tutina zakata hada kina bayar da zakan wannan to ta ce ba ta bayarwa annabi ya faɗi idi mai ainihin wato mai ƙarfi a kanta to shi ma wannan hadisin wasu malamai kamar da abu ubaid a cikin al'amwal ya yi bayani ya ce wannan hadisin mai rauni ne lana nan yurwa illa min wacin wa'idin bi isnadin ba mu san shi ba sai ta fuska kwaya ɗaya da kuma isnadi guda ɗaya sai suka yi ta suka yi ta tawili akan hukuncin wannan bayar da zakan wanda kuma shi za mu zo mu tattauna a kan shi albani allah ya masa rahama yana cikin malamai waɗanda suke da ra'ayin cewa sai an cire zakkar awarwaro ko zobe ko sarƙa da mata suke da shi ina bayanin ne saboda ku iyaye mata kuna yawan yin fatawa akan wannan ba mamaki ku ji wani malamin ya ba da fatawar dole sai kin da zakka ga abin da suka dogara da shi amma dai waɗannan hadisan duk da muka kawo malamai suna cewa suna da rauni to akwai aya da Allah ya ce alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wala yin fiƙuna fi su biyu lalai fa bashirin biyu a zabin alim yau mai huma a laiha fi nari jihannan ba tukuwa biya a uh, fi ji ba huhun wa jinu buhun wa zuhurun ha da makanastun liyan fusikun fazu kuma kuntun taknizun suna kafa hujja da wannan ayar waɗanda suke taskace zinari da azurfa ba sa ciyarwa ba sa bayarwa saboda allah to kai musu bishara da azaba wacce take mai raɗaɗi inji allah da shi albani da sauran malamai da suke da ra'ayin cewa sai an bayar suka ce to yaya za ki zo ki ajiye zinari da azurfa kina da shi a matsayin kamar kuɗi ne kuma ba kya ba da zakka Allah ya ce duk wanda ya ajiye shi to sai Allah ya yi masa azaba sai an mai malalas da shi ran tashin alkiyama da sauransu wannan shine ra'ayin farko waɗanda suke ganin wato ba za a bada dole sai an bada zakka to in malaminki ko malaminku ya ba da fatato da abin da ya dogara kenan to um, wasu malaman sun tafi irinsu albani din allah masu rama suka ce idan ya kai nisabi to lalle in ya kai nisabi kamar yadda kuɗi in ya kai nisabi sai an cire zakka duk wacce take da ɗan kunne duk wacce take da sarƙa aka buga kuɗin a gram nawa ne aka ga kuɗin ya kai misalin kuɗin nisabin zakka to lalle sai ta ba da zakarsa wannan ra'ayi ne wasu kuma suka ce za ta bayar da zakarsa idan ba ta tanade shi don ta yi amfani da shi ba idan lam kun mu'addal lissimal ba a yi shi don a yi amfani da shi ba sannan kuma ba a yi shi don a ba da aronsa ba kenan a wannan fatawar wanda take da zinari take da awarwaro take da sarka take da ainihin wato zobe na zinari in tana sa shi ne in tana amfani ne da shi sannan kuma tana iya tana ba da aronsa to ba za ta bayar da ainihin wato zakkan ba an ruwaito daga maliku daga nafe daga ibn umar allah ya masa rahama wannan a wannan ra'ayin sun tafi akan bara a cire zakka ba yanzu muna magana ne akan wanda sun ci awarwaro sarka dan kunne na zinari na mata ba a cire masa zakka suka ce ai abdullahi dan umar yana da 'ya'yansa mata da bayinsa yakan je ya siyo musu zinari ya ba su sa kuma baya cire musu zakka kenan har abdullahi dan umar da 'ya'yansa da matan gidansa masu masa aiki yana ba su zinari kuma ba a cire zakka kenan ba dole bane sai an cire zakka to ina miki murna da albishir in baki cire zakkar ba kina koyi da abdullahi dan umar ina fata ana fahimta haka yadda abdulrazak ya ruwaito ya ce abdullahi dan umar yana cewa la zakata fil hulik babu zakka a cikin kayan kwalliya na ado imamu tirmidhi ya ruwaito na hadisin allah ya masa rama sannan akwai riwaya da sauza na aisha allah ya ji kanta da rahama ita ma tana ainihin wato sawa zinare wa 'ya'yan mata na dan gidan ɗan uwanta da na aisha a cikin ɗakinta in 'ya'ya mata sun zo na 'ya'yan ɗan uwanta danginta sai ta daddaura musu awarwaro ta daddaura musu sarka na zinari kasan ita mace malam sai da zinari kuma zinari yana kara mace daraja yana kara mace kima da da matsayi a wajen namiji da duniya gaba daya to ita ma na na aishan an ce ba ta cire zakkar ba ta cire zakkan awarwaro da kuma Sarka ta zinari da take sawa ainihin wato wannan 'ya'yan mata sauransu an tambayi anas dan malik akan kayan kwalliya da awarwaron mata da eh, sarkar mata shin za a ba da zakkarsu na zinari ya ce ya ce eh, babu zakka a kai laisa fihi zakka babu zakka kwata-kwata a ciki haka imamu shafi'i shi ma akwai inda ya faɗa aka tambaye shi aka ce shin akwai zakka ya ce a jabir bin abdullahi shi ma an tambaye shi ya ce babu zakka ya ce wa in kana ya blok alfa dinar ko da an buga kudinsa ya kai dinari dubu jabir ya ce wannan mai yawa ne imamu dara kudini ya ruwaito daga urwa allah yadda da shi daga nana fatima bintin munzir daga asma bintin abubakar yar gidan abubakar kenan yar uwan nana aisha ita ma ta kasance tana wa 'ya'yanta kwalliya da zinari amma ba ta ba da zakka kuma da aka buga kuɗin ya kai kusan dubu hamsin ya kai kusan dubu hamsin imam ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal imam ali sunnati wal jama'a an tambaye shi dangane da yin zakka akan dan kunnen zinari ko sarkar zinari sai ce babu ba a ba da zakka ya ce saboda sabai guda biyar ba sa da ra'ayin <coughs> a cire zakka a bayar da ainihin wato sarkar zinari ya ce anas bai yadda a ba da zakka ba jabir dan abdullahi bai yadda a ba da zakka ba akan sarkar zinari abdullahi dan umar shi ma haka nana aisha ita ma haka nana asma'u duka waɗannan gaba ɗaya kaga aisa bai ne da matan annabi da 'yan uwansu duk ke ɗaya sun tafi akan ba dole ba ne sai an bada ba ni sunan shi zakka akan waɗannan abubuwa gaba ɗaya waɗannan su ne kaɗan daga cikin wato maganganu to amma akwai riwaya da ta zo aka ce zakkarsu ana cire zakka amma zakatu ariyatu zakkar wato sarƙar zinari mata ku ji wannan fatawar da yawa daga cikin sahabbai da cikin malamai sun ba da fatawa akan wannan zakkar sarƙar zinari eh ana cire zakka amma zakkar shine ba da aron shi duk wacce take so ta fita daga hakkin Allah akan sarƙar zinarinta cewa ta ba da zakka shine ta rinka ba da aro <laughs> to aiki ya same ki sai ki nemi amintacciya ko ki ba wa yarki aro ko ki ba kishi ki in kin dawo ki damun da shi duk shekara ki rinka ba da aransa yawwa to wannan shine ainihin wato zakkarsa kuma wannan gaskiya magana ce wanda yake wato mai muhimmanci kwarai-kwarai da gaske zakatuhu ariyatuhu yawwa zakkar shine ba da ainihin wato aransa kamar yadda malamai Allah musu rahama suka yi ta bayani to wannan dai shine akan makallawa dangane da hukuncin zakka ta kayan kwalliya na faɗa da yawa daga cikin malamai wasu jayar cewa ba za a bayar ba akwai babban malami sheikh abu muhammad abdulaziz ibn muhammad ibn abdurrahman ibn abdulmusin salman ya rasu shekara ta 1423 kenan yana ganin bai halatta ba ba dole ba ne sai an ba da zakka wanda kuma an samu wasu malamai da suna ganin cewa za a bayar da zakkan saboda kamar wasu sun ajiye su ne a matsayin kadara amsar ita ce duk matar da ta ajiye zinari sarka zinari ta tara su a matsayin kuɗi da kadara to sai ta cire zakka amma wanda ta yi tana ado da shi wa mijinta tana kwalliya da shi wa 'yan uwanta mata wannan ba za ta ba da zakkar kuɗinsa ba amma ta rinka ba da aro lokaci bayan lokaci wallahu ta'ala a alam nam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa tana bara addu'a malam malam ya mata addu'a Allah ya ba ta mijin aure na gari nagartaccen miji wanda idan ta kauce hanya zai tsawatar mata sannan take cewa akwai marayu guda biyu da aka bar kulawarsu a hannunta a mata addu'a Allah ya shiryar da su ya ba ta ikon sauke na to muna miki addu'a Allah ubangiji ya rika miki marayun nan mu Allah ya rike mana marayun da suke hannun mu ubangiji tabaraka ta'ala ya baki mijin kwarai kuma albarkacin rike marayun nan da kika Allah ce muke ki na'am Allah saka da alkalmi tambaya ta gaba take cewa dora ah, hannu akan kirji a sallah bayan an dago daga ruku'u wanne ya fi ah, wanne yafi dacewa da sunna a saki hannu ko a ko a rike hannu bayan an dago daga ruku'u ita ma wannan matsala duk sun dace da sunna gaba daya duk sun dace da sunna matsala ce ta sabani in mutum ya sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kafin ya tafi sujada zai bar hannunsa a sake ne ko kuma zai ɗora hannunsa duk malamai sun faɗa kuma saɓani mai ƙarfin gaske da haka duk wanda mutum ya yi ya dace da sunna insha Allah tabaraka wa ta'ala babu lokaci da za mu yi tafasil eh, saboda dare ya yi sha biyu saura amma dai ya halatta duk wanda aka yi wallahu alam na'am Allah ya saka da alkalmi tambaya ta gaba ya ce shi namiji ne yana son ya aure amma matan ne wai suke da matsala duk wacce ya je wajen ta ya ce yana son ya aure ta sai ya same ta da wasu samarin idan ya ce mata ta rabu da su zai aure ta sai ta ce masa ka ai maza ba su da garanti to shi abin shi kuma yana da kishi gaskiya ba zai iya neman mace ɗaya ba zai iya neman mace wani yana neman ta ba kuma ya ce gashi yana da ƙarfin sha'awa har kallon fim ɗin batse yana yi ya ci don Allah a ba shi shawara mai kamata to na farko dai Allah ya yi maka ka taro match ɗin da ya fi ƙarfinka yanzu kai da kake batsa kai da kake kallon fima-fimai kai da kake kaza kuma wai ka ce wai za ka je neman auren yarinya wai wai ba za ka je wai tana da saurayi yana neman ta ba kai da baka jin kunyar Allah baka tsoron Allah ka keta dokar Allah shi yasa Allah ya jarrabe ka yi jarrabawar da ka gamu da ita na rashin samun yarinyar da kake so wannan batsan da kake yi da kallon fina-finan banza da kake yi shine Allah ya jarrabe ka ka tuba don ka samu waraka abu na biyu gaskiya ne ba daɗi mutum ya je neman yarinya ya ga tana kula wani to amma kar ku manta ya kuma za. Allah ya ba wa mata fa damar kafin a aure su su kula wasu malaman fiƙi sun yi bayani ita mace akwai lokacin da wancan yana so wancan yana so wancan yana so lokacin ikhtiyar lokacin zaɓe yanzu samari uku hudu sun zo mata dole ta tsaya ta nutsu ta ga waye hankalinta ya kwanta waye ta yadda da addininsa ba wai kawai mutum yana zuwa daga zuwa yau ka ce wai ta kori kowa ba kuma watakila dan latsi ne kai ka san akwai yan latsi yanda ka san latsa kaya ba sai ya zai ba wallahi ka suke zuwa suna zuwa gidan yan mata akwai mabarnata akwai wanda mayaudara ne suna zuwa neman aure ne dan yaudara ba dan Allah suke zuwa ba akwai mazinata wanda kawai suna zuwa da sunan zance ne don zina, akwai wanda suna zuwa don kashe sha'awarsu su je gidan yarinya budurwa su rungume ta su yi duk abin da za su yi na shakiyanci da ita to yanzu daidai ne wannan yarinyar an mata adalci daga fara zuwan ka kawai a ce ta kori duk samarin da take da suna arziki ta zo ta biye maka kai kuma eh, shaidani ne kai don haka dole ne mace a farkon da kake neman ta ba a tabbatar da kai ba ba a gama bincike a kanka ba ba a tabbatar cewa kai mutumin kirki ne mutumin arziki ba ba a ma tabbatar ka shirya za ka yi auren ba dole a ta saurari wani ban sani ba ko za a fahimce ni dole tun da ba a kai lokacin da za ta yanke hukunci kai za ta aura ba watakila za ka iya tafiya so dole ne idan mace ta kai wannan munzali kaga tana da wani a can tana da wani a can abinda aka hana yaudara ya halatta ta zaɓi ɗaya a cikin uku hudu biyar shida bakwai to amma idan aka yi rukuni da ta karubi kamar yadda malaman fiƙi suke faɗa wa na rakana ƙara ba. idan sun karkata sun kusanci juna sun kusanci juna da ake ne ba sun sadu ba ma'ana kusa da juna an kusa aure irin an sa rana aure an kawo abin nan aure da sauransu to to wannan to kaga ai an riga an yi mata engagement wataƙila ma wani har ya kawo sadaki to haramun ne ta saurari wani maza ku gane ba yaushe ne mace ya zama haramun ta saurari wani namiji ba fa sai an kai gabar karshe ne yawwa don wani zai zo ya ce to ni ni kadai ne ni baran yadda yana sauraron wani ba to ka fito ka fito ka yi bayani su gama bincike a kanka su tabbatar sai a baka yarinya shikenan an baka ita kuma an riga an tabbatar da kai to wannan sai ka hana ta ka yaƙe ta in kaga tana hira da wani amma daga zuwa ɗan latsi kawai ba mamaki watakila ma ba zama za ka yi ba ka zo ka takurawa yarinya sai an zo an kora ka zo ka tafi ni yanzu nan dan dai baka karanta tambayar bane ko ba a tambaye ka ba na yi mamaki ma da matan ba su yi tambaya ba Ina da cases da yawa maza mayaudara maha'inta ya zo ya yaudari yarinya ta sa ta kori kowa wani fan ya zo sai ce kawo yarki sai ta yi haƙuri ta ce gashi waye wannan ya naga an sa wani buba ya naga an sa KYT waye yi ta mata tambayoyi in ya ga lambar namiji sai yawan tambaya wallahi maza ba ku da haƙƙi a shari'a ku zo kuna kama kuna ɗaukan wayoyin 'yan mata kuna takura musu kuna ta binciken su kai ba ba ubanta bane ba ya kamata ka sani kuma ɗan yaudara fa ba fa tabbas to ya zo ya sa duk sai da ya sa ta yi ta dilitin wayoyi ta yi ta gogewa ta kori duk mutanen da ke alaƙa da su daga baya kuma sai bayyana cewa neman ta yake da iskanci. ya kamata mutane ku zama waƙi'iyin ina nufin waƙi'in realistics ku zama kuna tafi a kan reality mutum kawai yana zuwa zance gidan yarinya ya karɓe wayarta duk ya goge lambobinta ko ya raba ta da kowa ya raba ta alaka da kowa kuma alhali ba Allah ya sa a gaba ba to wanda ya sa Allah a gaban ma sai an tabbatar da shi jama'a ku fahimci fatawata ni fa ba ina halatta mata su ta tsalle-tsalle suna bin samari kaza kaza ba amma kuma Allah ya ba wa mace dama ta zaɓa a cikin mutum ɗari kamar yadda kai ma Allah ya baka dama a cikin mata ɗari ka zaɓa ba a hana su wannan choice ɗin ba suna da wannan choice ɗin a shari'a da haka ya kamata ku gane mutumin da bai yi zurfi a cikin neman mace ba mutumin da bai yi ƙarfi kan neman mace ba daga zuwanka ka zo ka ce wai dole sai ta kori kowa to sai dai in wawuya ne ita ba ta da wayo to ta je ta kori kowa in ta kori kowa kai kuma ka zo ka gudu ba wanda wannan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba Allah ya baku ikon gyarawa kuma kai dan uwana ka bi a hankali tunda kai ma fa ba wani tsarkin kirki ne da kai yanzu da kanka kace kana kallon fimafimai kana yin abubuwa kuma ka zo ka ce wai wai kai baka so ka je neman yarinya ka je wai tana don saurayi kowa ya je tarar tana don saurayi sai ta yaƙi to hajji wannan ke yadda da ni dan Allah ki rabu da sauran kai ta kamfen dan siyasa in ya je ba ba yana tarar da gari da jam'iyyu da yawa ba kai ma ka je ka tarar da jam'iyya da yawa ka je ka ta nema Allah ya taimake ka ka samu karfi ka kori kowa ka daga su duk ka buga sai a ce an gaishe ka amma haka kawai yan mata ina gaya muku ku daina wannan garajen daga zuwan mutum ya kori kowa in fa sai an tabbatar da da gaske yake sai a kori kowa haka iyaye kuma ina ja muku kunne ku daina bari yarinya daga ta ɗauko wani ku kori duk waɗanda kuka sani saboda maikonsa saboda kaza akwai maza mayaudara akwai maza maha'inta akwai wanda ke ba Allah bane a gabansu ku zo ku cutar da 'ya'yanku suna da 'yan samarin su kun kore su wanda ya zo din kuma ya balla ya gudu ya yi onacha Allah shirya da mu Allah ganar da mu Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce eh, ita genotype ɗinta AS ne ta ce tun tana shekara 25 duk wanda ya zo neman aurenta shi ma kuma wai sai a samu genotype din sa wannan as din ne yanzu har sun kai ta kai shekara 31 yanzu duk wanda suke zuwa sai su ci ai shekarun ta wallahi wai sun ja shine ta ce malam galan ba ta nan da Allah daga garin Abuja take in an sami mai tsoron Allah wanda yake neman wacce take kokarin addini kuma zai bata ta ci gaba da neman ilimin addini to injiniya kaga wannan mai dan dama dama ce ma kenan Allah albarka daga babban birni take Abuja to kun ji larura yar uwa ku yi hakuri mu wannan fage namu na karatun nan fa mu fa matan nan da kuke gani su sun yadda ne za su kawo larurorin a nan don a biya musu bukatunsu a taimaka musu kuma muna kan taimaka musu wallahi yanzu wannan kaga bata ɓoye komai ba ba ta da wata larura ba ta da matsala matsalar ta jonathan as ne da ita to kaga an samu wadda ba as ba aa ko ba kama ne sai ya zo sai aure ta kuma ta ce tana son mai addini wanda zai bata ta karatun addini ta abin nan Allah ya baki miji na kwarai Allah ya baki miji na kwarai Allah ce maka Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ba idan tana sallah yawu yana taruwa a cikin bakinta har yana hana ta motsa harshe har sai an gama sallah shine take tambaya menene hukuncin hakan sannan ta ce malam ya bata ta daina ta daina tara yawu a bakinta tana abin nan na farko dai ta shanye shi don kamar ta sha wani abu ne ko ta ci wani abu a ba haɗewa za ta yi ba shine kar ta shanye ai ta samu tsumma ko tishu ko wani tawul ko wani abu haka da ya riga ya taru ina jin mai juna biyu ce ita haka sai ta zuba shi in ta zuba shi ma ba sai ta fitar da sauti ba kawai abin da za ki yi kenan Allah ya baki lafiya Allah barka kuma ki je wajen likita akwai ƙwayoyin da suke bayarwa idan mace tana yawan wannan zubar da miyau din in ta sha shi ma ba za ta zubar da shi ba ba za ta sayi karatun sallah ba ki tafi da tsumma kawai da ya taru ki zuba shi ki karatun ki na sallah Allah gane da mu na'am Allah ya saka da alkarmi tambaya ta gaba ta ce ita ma shawara take nema da neman addu'a ta ce ita budurwa ce shekarun ta bai su fi ashirin da biyu ba ta yi sauka karatun alkur'ani kuma yanzu tafsir ma take yi ah, ah, take ah, koya so ta ce bangaren boko kuma ta gama NCE amma ta kasance tana da manema kala-kala to idan sun zo tun kafin ta gama secondary school idan sun zo sai ta yi istikara idan ta yi istikara sai allah ya kawo abin da zai sa su rabu cikin sauki to abin tun baya damunta har ya zo yana damunta wanda ya zo in ta yi istikara sai su rabu da shi to shine take so don allah ita ma ta ba da lambar wayarta sannan ta ce dai a ba ta shawara abin yana dan tsorata to muna mata karki tsorata ba komai jarabawa ce muna miki addu'a Allah ya baki mijin kwarai kuma alhamdulillah yarinya ce karama shekara 21 22 gashi ta dan yi karatu ma tafsir abokan kuma ta yi NCE kaga wannan su ne irin waɗanda ake nema ai duk wanda ya samu wannan a matsayin matan aure ai ya warke shi kam sai ya haɗa kayan sa ya tafi kawai Allah ya baki mijin kwarai karki da muke ci gaba da yin istikhara istikhara gaskiya ne hadisi ne sahihi ingantacce annabi ne ya faɗa mana cewa duk wanda ya himmatu zai wani abu ya bawa Allah zabi to ki yadda Allah yana ta nuna miki wanda za su aure ki ko suke neman ki din ba su cancanta ba su aure ki ba su cancanta ba me su aure ki to Allah kuma zai kawo miki in Allah ya sa da mai mata addu'a Allah ba ta wani na kwarai Allah ka ba ta mijin kwarai wannan yarinya ya ubangiji ta ba da kanta ta yadda cewa za ta bi ka ya ubangiji ka sama mata mijin kwarai Allah ka datar da ita da su da sauran mata gabaki daya da zawarawa da marasa aure da masu auren gaba daya Allah ba ta dacewa Allah saka ta alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ma yan Niger ce ko Niger dai ina ga Niger ne ta ce za ta akwai internship da take nema a Najeriya dan Allah a taya ta da addu'a su karbe ta sannan kuma a taya ta da addu'a Allah ya bata miji na gari mai gaskiya da riƙon amana ba fulatani ko bahaushe to to Allah ubangiji ya baki mijin kwarai kuma Allah ya baki nasarar aikin da kika zo nema ta zo kenan internship eh, ko eh. to me internship da Hausa kamar dai ta zo ta kamar daga makaranta musli ake tura ta zo ta kamar dai irin dan koyan aiki ko eh. zuwa wajen gogewa da kwarewa a cikin aiki to muna fatan Allah ya baki nasara kuma ya saki samu Allah ya saki dace kuma Allah ya sa in kin zo ki koma ma da mijinki ma insha Allah ina ga dai ba ba addu'ar internship din kadai take ba da addu'ar neman mijin ne ma shi ma Allah dai ba da yadda za a yi Allah saka da alkalmi tambaya ta gaba ko take cewa wai tana kiwon kifi ne to kudin da da suke da da take da su in ta cire musu zakka ba su kai nisabin zakka ba amma idan ta hada da wannan kifayen da suke cikin ruwa da kudin kayansa da sauransu ya kai ni nisabin zakka akwai zakka a kanki akwai zakka dama an zo zakka ai ba iya kuɗi ake cirewa ba da kadara da kuɗi ake sai ki buga kuɗin kifin yana cikin ruwa nawa ne nawa ne kudin sa sannan ki buga kuɗin da yake hannunki na cash nawa ne sai ki cire zakka wallahi alam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wallahi mijinta kwata-kwata ba shi da kishi mm. ko aike ne sai ya ce wai ta je da kanta shi yana zaune ta ce ba ta jin daɗi ta ce ta ce ta ce ko unguwa ce ta tambaye shi sai ya ce bai hana ta zuwa ko ina ba duk inda ta ga dama ta je dan Allah tana neman mafita abin yana damanta wasu suna neman fitar eh wallahi kaga eh ita baiwa Allah wallahi malam wasu matan fa waliyan Allah ne malam Allah ƙara miki imani Allah ƙara miki zaman aure Allah ƙara miki jin ƙai sai mijinki kuma Allah ubangiji ya sa masa kishi Allah ya sa masa kishi Allah ya sa abin nan ya ƙara kula da ke ni abin da na fahimta akan wannan injiniya shine ya yadda da ita ne kaga irin wannan mata ai mai tsoron Allah ce yana ganin duk inda ibatta ta je ba za ta ci mutuncin aure ba duk inda ya batta ta je ba za ta keta dokar aure ba to ki gode wa Allah da mijinki ya yadda yake baki dama ke kuma to yanzu ke za ki gyara ai to ki daina yawan fita cakal cakal kamar kaza sai in fitar da ta zama larura ta zama dole manza Allah ya ce idan ɗayan ku take da izin take da haja da bukata za ta fita sai ta fita mijinki ya baki dama ku fita saboda biyan bukata haka manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi dan haka mijinki ya aminta da ke ya kuma yarda da ke ina ganin kamar ba rashin kishi ba ne wallahu ni ina ganin mu dauke shi a wannan mu kyautata masa zato eh yana ganin tana da imani kuma tana da kamewa amma kuskure ne ko ina mutum ya ce matarsa ta je kuskure ne wannan ba daidai bane musamman a wannan zamani da yake cike da fitina Allah kare mu Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ta ce dan Allah malam ya ba ta shawara mijinta shekarar sabi a kwance komai sai an yi masa ta ce tana da yara uku shekarar su goma da aure ta ce ta yi karatun nce ta ce yana da salari ana ba su salarinsa amma ba ya isar su shine yake cewa ya halatta ta fita ta nemi aiki eh ki nemi izinin mijinki gaskiya na farko Allah ba mijinki lafiya tunda baya lafiya yana kwance kuma abin da kuke ba kwa samu baya isa ai dole ki nema ki fita ke kan yanzu neman aiki a ya zama wajibi ma gare ki to shi yasa malam ina so ka lura da wani waɗanda suke ba da fatawa su ce wai aikin mace haram ne kai tsaye a ce aikin mace haramun ne <laughs> to kaga ba daidai ba ne akwai wanda aikin zai zama haram akwai wanda kuma aikinta ma wajibi ne akwai wanda aikinta halal ne yanzu wannan mata ka duba mijin yana kwanci shekara kaza yana kwanci shekara biyu yana kwanci komai sai an masa kuma tana da yar takardar ta ga yara yanzu wannan daidai ne <laughs> mai fatawa ya zo ya bata fatawa ya ce wai haram ne ta fita ta je ta nemi aikin da za ta kula da 'ya'yan nan to fatawa za a bata ta kashe auren sai ta je ta nemi aiki mai mutunci aiki mai daraja aikin da ba zai taba addinin ta ba ta je ta yi kuma magana ta gaskiya da yawa daga cikin matanmu suna kwamantawa da yawa daga cikin ma'aikatu matan suna zuwa su yi aikin za ga babu wani abu na zahiri na saba shari'a a ciki suna zuwa da hijabinsu da niƙabinsu kuma ana tsare musu mutuncinsu wato wani injiniya ne abin da na lura shi a ƙasar nan galiban ban ce duka ba amma ana respectin mace musulma mai aiki galiban ana respectin mace musulma mai aiki haka a makarantu ma za ga ana mutunta mace yanzu duk makarantun da yake akwai maza da mata wallahi idan aka samu wani ya yi harazin wata mace mataki ake ɗauka wasu ma kora ne kora ne kaga ashe ana kula da hakkokin me hakkokin matan yanzu akwai aikin da mace za ta je yan uwanta mata za ta yi ba yanzu akwai aikin da ake bukatar mace kamar aikin asibiti ta je ta karba haihuwa ta je ta yi wa mata allura ta je ta musu test ta je ta da sauransu ina ganin idan ta kiyaye dokar Allah da shari'a ta bi ka'idoji ba za a ce haramun ne kai tsaye ba da haka baiwa Allah ki je ki nemi aikin ki da ya dace da ke ki kula da hijabi da niqabi ki kula da addini ki kula da shari'ar Allah ki je ki aiki Allah zai baki lada ki kula da mijinki Allah kuma ya tashi kafaɗin mijinki ya bashi lafiya Allah gane da mu ka saka da alkai ta baya ta gaba take cewa ya ake cika sallah kamar azhar idan mutum ya samu raka'a biyun farko ko asuba idan ya samu raka'a daya azhar in mutum ya samu raka'a biyu na farko to kamar ya ya samu ai bai zai yi a ce ya samu raka'a biyun farko ba biyun karshe eh. idan azhar ya samu raka'a biyun karshe to in ya zo zai cika sallah zai cikawa me cikawa zai yi fatiha ne guda biyu duk a ɗaya fatiha duk a ɗaya fatiha abin da zai yi kenan idan asubahi ne kuma numal tunda iri ɗaya ne rakawoyin zai karo a ɗaya da fatiha da sura shikenan Allah gane da Allah saka da alkhairi wannan ita ma shawara take nema ta ce suna tare da mijinta a ƙasar Saudiya sai ya koma Najeriya. Da ya koma Najeriya da za ta taho sai ya ce ka ta taho ta zauna a can to suna da yara sun shekara bakwai take faɗa to yanzu kuma ta ce yanzu kuma ya ce ta dawo ita kuma ita ce take ɗaukan nauyin kuɗin da take samu a saudiya da shi take ɗaukan nauyin karatun yaran da suke da su a najeriya shine take tambaya idan ba ta dawo ba ta yi laifi a'a kin yi laifi mana tun da shi ne ubansu da shi ya ce ki zauna ya haƙura da hakkinsa ya saryar da hakkinsa ya ce ki zauna sai ki zauna shi ma in kin ga dama ne za ki iya zaman in kin ga akwai cutuwa sai ki dawo abu na biyu to yanzu ya ce ki dawo na sani aikin kuɗi kike yi kina a aiki kina turo kuɗi ana ɗaukan nauyin yara to yanzu ya ce ki dawo to ai ce ki dawo ki auren zaman auren ki shine wajibi akan ki ba ɗaukan nauyin yaran ba saboda ɗaukan nauyin yaran ba naki bane ya za ki ɗauki abin da bai zama wajibi a kanki ba kira ta akan kanki she aure ne a gaban ki sai ki dawo ki zaman aurenki sai kuma ya ci gaba da kulawa da yaransa shekara bakwai Ba wannan wani irin abu ne ma malam ke kina tsoron Allah ko? shekara bakwai ba kwa tare da shi ya ce ki dawo ki dawo da Allah Allah zai wadatar da ku ba ki da wani dalili in kika zauna ki sani cewa ɗaukan nauyin yaran nan Allah bai zai tambaye ki ba fa ba naki bane na ubansu ne to kuma mai ɗaukan nauyin ko da yana cikin talauci shi ce ki dawo in kika dawo ai ya san yadda zai kula da yaran kuma kowane irin aure ne kuke yi daman ya kamata mun samu lokaci wata mu yi magana a auren yan saudiya nan wallahi ka ga mace tana saudiya wai wai mijinta yana nan wallahi wata ta gaya mijin ne ma ita tara ta kai ta airport ya ce je ki malam mutum sai ya auri mace kurin ya saki ya raka ta airport ya ce ta tafi saudiya tana aiki a gidan laraba wata ta ce mun yanzu ta kusa shekara ashirin ka duba wannan al'amari ba wai kuma wai da auren Allah ya sauwaƙe Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa bayan sallama take cewa menene hukuncin wadda ta yi wa iyayen ta ƙarya akan wanda za ta aura ta ce ya musulunta alhalin bai musulunta ba ta ce kuma har sun haifi yara maza uku sannan ta ce gashuwa yana bibiyar kamar kanwata ce ko cousin ɗinta ce wai yana santa kullum yana kokarin ya zina da ita amma dai Allah bai bashi iko ba ta ce dan Allah a bawa kawarta shawara tana cikin tashin hankali ai ai ai kam tashi hankali ta goye shi ta aure shi A ita ta jawo kanta masifa ai na farko ƙaryar na da kika yi sai Allah ya kama kikin yi wa iyayenki ƙarya kin aure arne haramun ne mace ta aure arne kin aure kafiri kin aure kafiri kin je kin aure kafiri kin yaudari iyayenki kuma yanzu wai wai abun mamaki wai kuma ki rubuto mana takarda wai kina tambayan wai yana wai yana neman cousin ɗinki zai zina da ita to akwai wani baba ki tunda shi arne ne ba aure tsakanin ku ai ba aure tsakanin musulma da kafiri ai ba aure asalin ba aure kin je kun yi ta zaman zina kuma yanzu shine zaki turo mana wai wai kina cewa wai yana neman wai wata cousin ɗinki zai zina to ko mahaifiyarki ma samu ai zai zina da ita tunda kafiri ne baya tsoron Allah da haka wannan aure sai dai a je a kashe shi eh, sai dai a je a kashe wannan aure ko ya musulunta Allah shiryar da ke Allah ganar da ke wannan kwama cala kuma ni wai abun mamaki mana har su tare a yanan duk ba a gane kafiri ba ne kai wato matan nan matan nan dai Allah dai sauƙe ne ba bincike shine auren da ake yi yanzu ba bincike wataƙila da ɗan maiko maiko ya da dan hali mu je Allah ya saka da tambaya ta kusan karshe take cewa tana da juna biyu mijinta ya ce ba za a yi bikin suna ba idan ta aihu ta ce kuma la yana da abin da zai yi bikin shi amma ya ce ba zai ba kuma ta ce idan yaro ya girma ko miliyan nawa ne yana kashe masa wajen karatu shine take so ya malam ya masa wa'azi to bai kyauta ba gaskiya mijinki in dai haka ne abin da kika faɗa ɗin bai kyauta ba duk da cewa shi bikin sunan musabi ne ai ragon suna take nufi? a biki gaskiya ina ga ta tara a a to ni ba haka nake nufi ni ina nufin ragon suna ne <laughs> yawwa a bayu da wani laifi mijinki bai da wani laifi <laughs> damun baya eh. ai bikin suna baya cikin wani abu na shari'a illa kawai walima walima ko ba dole bane ra'ayi ne amma ku tara mata a yi kaɗe-kaɗe a yi abubuwa a bayyana tsiraici a cire hijabi a fito ƙofar gida a ci shinkafa wara a warware wannan ya saba wa Allah da haka mijinki ya fi ki gaskiya ya fi ki dan ba addini bane bikin sunan ba addini bane gargajiya ne kuma babu dalilin da za a takura masa a ce su yayi gargajiya ni na ɗauka ma ragon suna take nufi to ko ragon sunan ne ma bai ba ai shi ma musabi ne ba dole ba ne ba amma dai tun da ta ce yana da miliyoyin kuɗi ya kamata ya yi eh, ya kamata ya yi yanka rago ba biki ba wannan ina jin yar biki ce to Allah shirye da ke. <laughs> eh Allah shirye da ke Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta karshe take cewa kishiyarta ta ce ba ta yin sallah abin yake daman ta yi wa mijin magana akan ya kula da yanayin addinin su amma har yanzu malam ba ta yi don Allah ai mata nasiha a taimaka mata to mijinki shine ne je ya ɗebo wa kansa wannan masifa don masifa ce wanda ya je aure matar da bata sallah ai karewar masifa kenan haka yanzu wani kishiyar mai tsoron Allah ce ita tana da tsoron Allah na farko dai ke baki da matsala akan zaman ki na aure da mijinki sannan kuma karki manta addinin ta Allah bai zai tambaye ki ba ba wajibin ki bane ki sa ta sai ta yi sallah ba dolin ki bane ki sa ta sai ta yi sallah kawai dai yana da kyau tunda abokiyar zamanki ne za ku haɗa zuri'a 'ya'yanki da 'ya'yanta za su haɗu nan gaba kuma kin haɗa miji da ita akwai abin mamaki ga mijinki yana yana kwanciya da matar da ba ta sallah kaga can kuma ita ce ta auri wanda baya sallah nan kuma a fatawar mijin ne ya auri wacce ba ta sallah amma ina fi zargin musulma ce amma ba ta eh, sallah eh, musulma ce ba ta sallah to Allah shiryar da ita Allah ganar da ita ki gaya wa mijinki ba gulma ba ne kuma duk yadda za ki bi ko ta hanyar iyaye da waliyai ki gaya musu cewa ko wance ba ta sallah a gaya wa mijinta ta yi mata fada ta ji tsoron Allah ta kama yin sallah in ba haka ba in kishiyarki nan ta mutu to tabbas wuta za ta shiga dan duk wanda ya mutu yana kafiri baya sallah to to Allah sai ya kona shi Allah ka ganar da mu Allah ka ba mu nasara Allah ka ba mu dacewa a yau muna buƙatar addu'a ta musamman dangane da da, da rasuwa da aka yi mana a wannan gari namu na kano ɗaya daga cikin um, surukai na eh surukai na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu tabaraka ta'ala Allah ya masa rahama Allah kuma ya ji kansa nan Kano a unguwar NNDC quarters a birnin Kano zu aka masa sallah a masallacinmu na Usman bin Affan da ke kofar gadon kaya Kano wanda aka fi sanarsa da alhaji rufa'i mahmud alhaji rufa'i mahmud wanda yau da 'ya'yan sheik abubakar mahmud gumi da jikokinsa duka sun haɗu a wannan guri an yi sallah ga wannan siriki nasa da allah ya masa rasuwa sheik ko in ce alhaji rufa'i mahmud dan uwa ne masoyin sunna tun lokacin malam ja'far muna tare da shi da su aka rayu aka rayu usman bin affan da karatuttuka da sallar juma'a da dukkan darussa 'ya'yansa gaba ɗaya jikokin sheikh mahmud gomin nan duk da su muke komai karatukanmu na magariba isha'i karatukanmu na azahar karatukanmu na bayan asubahi wallahi duka 'ya'yan nan 'ya'yan arziki sun gado kakansu sheikh abubakar mahmud gumi da su muke komai yau Allah ya ɗauki ran mahaifinsu mutumin kirki ɗan sahun gaba a masallaci ɗan sahun gaba wallahi sahun gaba ma a gindin mumbari yake zama a gindin mumbari yana ɗaga kansa yana kallon neman kullun juma'a muna fatan Allah ya fi masa ya rasu bayan gajeriyar jinya da ya yi kuma an binne shi da kuma dai sauran manyan mutane suka halarci jana'iza muna amfani da wannan fili namu a matsayinsa na ubanmu kuma ainihin sirkin babanmu kakanmu sheik abubakar mahmud gumi allah ya masa rahama allah ya musu rahama gaba daya allah ya sa aljanna makoma so ina ganin anan za mu dakata injiniya insha allahu ta'ala ah, sai dai sanarwa kuma idan akwai sai a yi bayani Allah gane da mu wallahu alam anan muka zo karshen shirin kada kuma ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku musamman group din whatsapp na malama hafsat eh, za a iya ci gaba da turo da tambayoyi ta nan kamar yadda aka saba sannan kuma masu turowa ta tiktok da facebook su ma dai za su iya turowa ina gaba sai mun ba da number waya ba yanzu mun ƙara bayarwa already wanda suke da ita suna da ita insha Allah duka-duka anan muka zo ƙarshen wannan shirin wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh